haka a je a yi rayuwa a waje ɗaya shine cikin rahamar Allah saboda a gudu tare a tsira tare galiban jan su ake basan inda ake kai su ba sai muna yi muna haskawa kamar yadda kuwa ga na sanar da topic ɗazu saboda uzuri da ya gabata ba a samu damar gabatar da shi a wannan lokacin ba to cikin ikon Allah yanzu ne Allah ya bada dama zan kuma gabatar da wannan topic kuma zan sauke haƙƙi ta hanyar kiran waɗanda suke da wannan ɓata ta hanyar ba da dama ga waɗanda shewunansu ne akan wannan ɓata don su wasu wa al'umman musulmai bayani saboda ko ƙaƙa mun sauke haƙƙi ko ƙaƙa mun bayyana gaskiya ko ƙaƙa mun yi bayanin shirka daidai gwargwado da kafirci da yake cikin waɗannan littattafai mu mun sauke nauyinmu da haka insha Allahu yanzu zan haska kamar yadda kuka ga topic kamar yadda shi ma ya faɗi shehu ibrahim kenan mutum zai iya cewa shi Allah ne mutum ya ce shi Allah ne amma ba shi ya yi magana ba Allah ne ya yi magana wannan zari'a ne da buɗe ƙofa ta ɓarna jiya jiyan nan ina tiktok wani ya zo ya ce wallahi shi allah ne ya ce ni ma haka na ce a'a ni ba allah ba ne zai yi jayayya da ni na ce a'a ni ba na jayayya da allah ai allah ne ya za in yi jayayya da kai na ce masa kuma dan wani aƙida ne ya ce dan tijjaniya ne shi jiya jiyan nan haka kuma ya zo yana tambayin malam ahmad al'ilmu zinatun fata cewa shi arifi ne ya ce a to Allah ya za ka tambaye ni ai ka sani to wayannan mutane suna nan sun shirya su batar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma mun shirya haska su da tona musu asiri dan a guje su a gurguje ga topic din nan kamar yadda kuka gani cewa in ji shehu ibrahim mutum zai ce shi allah ne amma ba shi ya faɗi ba ba shi ya ce ba allah ne wato allah ne ya ce shi ɗin shi ne amma a harshen mutum za mu buɗo inda ya faɗi haka ya fake da cewa wai bishiya ce ta ce ita allah ce da allah ya ce ni ana allahu yake gaya wa annabi musa ni ana Allahu la ilaha illa ana ni. wai inji shehu ibrahim bishiya ce ta ce ita Allah ce ba Allah ne wannan maganar ba bishiya ce ta faɗi amma wai Allah ne ya faɗi a harshenta amma bishiya ce ta faɗi shi cikin littafi sannan kuma sai mu buɗe layi sai su ba mu amsa gashi wannan littafin da kuke gani jawahirun rasa'il gashi nan jawahirun rasa'il na shehu ibrahim inyas jawahirun rasa'il kun gan shi jawahirun rasa'il a cikin shehu ya faɗi wannan magana in kuka duba cikin cikin juzi'i na biyu cikin juzi'i na biyu cikin juzi'i na biyu in ban manta ba afuwan afuwan dan ya haƙuri sa in buɗo wajen haka ya faɗi haka ya faɗi ya ce mutum ya ce shi Allah ne ya ce ba shi ya faɗi wannan maganar ba gashi kun gan shi cikin jawahirin rasa'il gashi ba ƙarya muka yi ba jawahirin rasa'il gashi gashi cikin shafi na sittin daidai cikin shafi na sittin daidai cikin shafi na 60 daidai za mu karanto gashi inda ya fara magana daga nan shafi na 60 daidai jawahirin rasa'i mu faro daga nan wa'iza daga nan ya ce wa'iza wasala saira in ya ci gaba da tafiya shi mutum kenan hatta faniya fi zati har ya ƙare cikin zatin Allah ya shige la ya jidu zikira wai ba zai samu zikiri ba illa la ilaha illa ana sai dai la ilaha illa ana ya ringa shi Allah ne ya ce la ilaha illa ana aidan shi ma dai la ilaha illa ana ɗin ware da fil ƙur'ani ya zo cikin alƙur'ani ya ce wal insanu shi mutum garibun alaihi baƙon abu ne gare shi an yasma'a akahu ya ji dan uwansa ya kulu yana cewa la ilaha illa ana yana shi Allah ne ya zunnu ya ce sai ya yi zaton anna hadal insana cewa wai wannan mutumin da yake cewa shi Allah ne yadda'il uluhiyyata li nafsihi yana da'awar uluhiyya ne wa kansa ya ce inna ma na tsakal haƙƙu ala lisanihi fakat kawai Allah ne ya yi magana a harshen mutumin nan yana shi Allah ne amma Allah ne yake faɗi ya ce huwa shi wanda yake cewa shi Allah ne mutumin yasma'un nutuka yana jin maganan ne kama tasma'uhu minhu kama tasma'uhu minhu kamar yadda kake jin maganar daga shi shi ma haka yake ji Ya yace walaysa huwal mutakallim ba shi ne wannan da yake magana ba Ya ce wallahu mutakallimu li Musa Allah ne ya yi magana ga annabi Musa bilisani shajarati da harshen bishiya ni an Allah bishiya ce wai ni ce Allah Ya ce in kana ya ƙadiru? in har ya kasance yana da iko shi Allah kenan an yantiqa ya yi magana bilisani shajarati da harshen bishiya ta ƙunu ta ringa cewa inna ni an Allahu lallai ni ce Allah bishiya tana ita ce Allah ya ce fahuwa ƙadirun to shi ɗin ai mai iko ne ala an yantiƙa a kan ya yi magana bilisani adamiyyin da harshe na mutum annani an Allah mutum ya Allah mutum ya ringa cewa shi Allah ne in ji shehu ibrahim mutum zai ringa shi allah ne wai ba shi yake magana ba wallahi in ka zo ka ce kai allah ne wallahi kai ne kai kafirci babu inda za ka gamsar da mu wai allah ne ya ce shi allah ne a harshen ka. kai ma ji kake kana faɗi kai ma ji kake kana cewa kai allah ne kawai kai ne ka faɗi mu wannan magana kafirci ce a wajen malama wannan magana kafirci ce Allah ya yi magana a harshen wani mutum ya ringa shi Allah ne wannan magana kafirci ce ga kuma inda shehu ibrahim ya faɗi shi yasa waɗanda kake jinsu suna cewa su Allah ne ba su suke magana ba wai Allah ne ke magana to ni na rasa inda kaka aka yi zancen Allah ya zamanto da sauti a wajen ku sautin ƙato yana shi Allah ne amma wai ba sautinsa ba ne sautin Allah ne wa iyazu billahi wa iyazu billah kaga wannan magana ga ta a cikin jawahirun rasa'il mu ƙara komawa mu komawa cikin firiya da tafsir mu ƙara komawa cikin firiya da tafsir zai ƙara bayyana wannan magana cewa bishiya ce ta ce ita Allah ce haka shi ma mutum zai zo ya ringa cewa shi Allah ne wai ba shi yake magana ba wallahi muka ji ka kana kai Allah ne kafiri ne kai kai ne kai magana kai ne kai magana ƙarya kake yi kai kace kai Allah ne duk wanda kuma ya ce shi Allah ne kafiri ne mu koma cikin firiya da tafsir gashi mujalladi shi ma na ɗaya shafi na 222 shafi na 222 da 21 za mu fara karantowa gashi shehu ya maimaita irin wannan magana kaga firiya da tafsir ko to mu koma cikin mujalladi na ɗaya shafi na 221 gashi daga nan wanda ya karkasa tauhidi bayan ya karkasa tauhidi ya faɗa abin da ya ga dama akan tauhidin ya ce za ka ji mutum yana shi Allah ne shi bai yi magana ba wai Allah ne yake cewa shi shi ne gashi inda ya ce a tauhidu ala salasi maratib shehu ya ce wai tauhidi yana kan matakai uku ne lahu kishirun yana da ɓawo wala hulubbun yana da ɗan ciki ƙwaya kenan wallubbu shi ƙwayan lahu lubbun aidan shi ma yana da ɗan ciki shi ma kaga uku kenan ya ce lubbun lubbi akwai ƙwayan ƙwaya ɗan cikin ciki ya ce huwa huwa zaitun ne zaitun ya ce allazi ya khuruju min lubbi wannan da yake fitowa daga cikin ƙwayar wato ƙwayan ƙwaya ƙwayan eh, ƙwaya ɗan cikin ciki wanda yake fitowa daga ɗan ciki sai ya zo nan ya ce tauhidul amati tauhidin gama gari ku musulmai ga tauhidin ku shine la ilaha illallah in ji shehu ku tauhidin ku shine la ilaha illallah la ilaha illahuwa ya ce li'annahum saboda su wa'annan ga'ibuna anil haqqi tabaraka wa ta'ala su ɗin sun faku gabarin Allah tabaraka wa ta'ala sun faku gabarin Allah shi yasa suke riko da la ilaha illallahu ya ce wa tauhidul khasati tauhidin kuma keɓantattu waɗanda suke da ƙwaya kenan he eh, wanda suke da ƙwaya lubbu ya ce la ilaha illa anta shine la ilaha illa anta shehu ya ce li'annahum saboda su wa'annan hadiruna ma'allahi tabaraka wa ta'ala masu halattowa ne tare da Allah ya ce haza huwan lubbu wannan shi ne lubbu shi la illallah kishiru kenan La'ilaha ilaha illa anta shi ne lubbu sai na uku ya ce wa wahidu khasatil khasati lubbun lubbi kenan tauhidin keɓantattun keɓantattu ya ce an yafi nau an an fusihim shi ne su yi fana'i gabarin kawukansu sun ƙare gabarin kawukansu ya ce fa maɗu tauhida sai su ringa jin tauhidi minal muwahadi daga shi Allah ɗin la ilaha illa ana kawai su ringa ji Allah yana magana ba su suke magana ba fa e minal muwahad daga wanda ake kadaitawa shi Allah din la ilaha illa ana sai ce haza wannan wanda yake cewa shi Allah ne ka ji mutum yana shi Allah ne haza wannan lam ya takallam bai yi magana ba fa bai yi magana ba inna ma kharaja tauhidu minhu kawai tauhidin ne ya fito daga gurinsa kamar wani sufika shi bai yi magana ba Allah ne ya yi magana tauhidin ne ya fito daga garin shi yana shi Allah ne sai ya ce na tsakal haƙƙo ala lisanihi Allah ne ya yi magana akan harshensa kaji yana shi Allah ne ba shi ke magana ba na taqal akwa ala lisanihi Allah ne ya magana a akan harshensa kama na taƙa kamar yadda Allah ya yi magana ala lisanin shajarati kan harshen bishiya fi haƙƙin Musa cikin haƙƙin annabi Musa yace Musa annabi Musa in ji shehu yace ata shajaratan ya je wa wata bishiya ne faƙalat wai sai bishiyar tace innani an Allah kaji ba wai bishiyar ce ta ce ita ce Allah sai ce in kana alhaqu in dai Allah ya zamanto yantiqu zai yi magana ala lisani shajaratin akan harshen bishiya Allah ya yi magana ta ringa cewa ita Allah ce in ji shehu ya ce fa'an yantiqa to ya yi magana ai ala lisani bani adama aula ya yi magana akan harshen ɗan adam to aula shi ya fi kaga ƙiyasul aulawi kenan ƙiyasul jali kenan ƙiyasul aulawi shewu yayi. to na farko ina ne ma bishiya ta ce ita Allah ce ina ne Allah ya magana a harshen bishiya da har za a yi bina'i a yi ƙiyasi a ce tun da ya yi a can zai yi a can wannan shine ma buniya alal batili fa huwa batilun eh, wannan shine alqiyas ma alfariq Eh, yaya za a yi ba a samu asulu ba a tabbatar da far'u eh shine in kanal haƙƙo an yan in ala lisani shajaratin fa an yantiqa ala lisani bani adama aula ka kaga nan ma shehu ya ce bishiya ta ce ita Allah ce da haka mutum ma za ka iya jinsa yana shi Allah ne wai ba shi yayi magana ba ba shi ya yi magana ba bishiya ce ta yi ba shi ya yi magana ba in ji shehu bishiya ce ta yi haka ya faɗi a wani wajen bayan ya karkasa tauhidi to kaga wannan shine karkasawar kafirci hmm, ba irin na ibnu taymiya ba wannan shine ainihin karkasawar kafirci gashi a cikin firiya da tafsir shi ma a mujalladi na hudu wancan na ɗaya na karanta gashi nan ma ya ƙara zuwa ya faɗi irin wannan abu gashi cikin shafi na 346 shafi na 346 ayya ya musa inni anallahu rabbul alamin Allah ya kiraye annabi musa ya ce inni anallahu rabbul alamina sai shehu ya ce zahaba musa annabi musa ya tafi ya tulubu naran yana neman wuta fara'a naran sai annabi musa ya ga wuta in ji shehu fa'iza hiya laisat binarin sai gashi ba wuta ba ce. Ya ce inna ma hiya hadaratul uliya halar Allah ce maɗaukakiya tajallat lahu ta yi masa tajalli ta bayyana ga annabi Musa wai halar Allah ce ta bayyana ga annabi Musa fi fati hajatihi cikin siffar buƙatuwarsa shine wuta fi sifati hajatihi cikin siffar buƙatarsa allati hiya nar wacce buƙatar annabi Musa ɗin ita ce wuta shehu ya ce ma da na yayin da annabi Musa ya kusantu ta ta shajaratu sai bishiya ta yi magana kaji ba Allah ne ya yi magana ba bishiya ce ta yi ta ce ya musa inni ana allahu rabbul alamina lallai ni ce allah in ji bishiya sai shi kuma shehu ya ƙara ya ce na ƙara'ul ƙur'ana sarihan muna karanta alƙur'ani karar allaha ta kallama bi hazal kalami wai allah ya yi magana da wannan zance ala lisani shajaratin akan harshen bishiya to shi yasa ina ne Allah maɗaukacin sarki ya ce ya yi magana a kan harshen bishiya don Allah ina ne ku fito ku gaya mana sannan shehu ya ce to ai mutum ma zai ce shi Allah ne to wayannan gurare da muka karanta kenan shi yasa za ka ji mutum yana cewa shi Allah ne amma in ji shehu ya ce ba shi yake magana ba Allah ne Allah ne yake magana wallahi duk mutumin da muka ji shi yana cewa shi Allah ne shi ya faɗi ƙarya yake yi muka ji ka kana kai Allah ne ba inda za ka ce Allah ne ke magana a harshenka wai shi ya yi magana a harshen bishiya wai yanzu duk alƙur'anin nan da muke cewa Allah ya yi magana da annabi Musa Allah cewa yi wa kallama Allahu Musa takliman haka Allah ya ce wa kallama Allah Allah ne yi magana ba bishiya ce ta yi magana ba mashiwu ya ce wai bishiya ce ta ce ita ce Allah shi yasa yanzu ma za ka ji mutum yana shi ne Allah amma ba shi ne yake yin magana ba ka ji mutum yana shi ne Allah ba shi ne yake yin magana ba shi yasa wani da ya zo ya ce min shi Allah ne <laughs> jiya kenan cikin 'yan ɗariƙa <laughs> to a magana shehu to ba shi ya yi magana ba Allah ne ya yi a'a wallahi ni shi ya ce shi Allah ne ba inda Allah ai ya ce shi shi ne a harshensa babu to yasa wannan shi ne topic ɗinmu kuma za mu sa namba waya yanzu haka eh, da Allah ku zo ku nuna mana ina ne Allah ya ce shi Allah ne a harshen mushiya kuma ina aka samu cewa Allah zai ce shi Allah ne a harshen mutum idan eh, Allah ku zo wannan duk buɗe hanya ne eh, buɗewa mushrikai hanya ne buɗewa kafirai hanya ne nan ka ji mutum yana shi Allah ne eh, kaji yasa gashi nan muna jira a bugu mun sa nan waya mun gama haka muke yi gashi nan mun gama mun gama karantuwa littattafai uku sun isa ko in ce gurare uku na karanta cikin jawahirun rasa'il gurin da yake da wannan maganar sa'annan na karanta cikin firiya da tafsir na karanta nan waje biyu cewa bishiya ce ta ce ita allah ce don haka za ka ji mutum yana shi Allah ne amma ba shi yake magana ba eh, ba shi yake magana ba Allah ne yake magana shi ma kawai jin magana ya tana fitowa daga jikinsa kawai yake jin maganar ganon ba nan mun sa akwai wani wanda ya ce ya yi kira ɗazu kenan amma kaga yanzu ai bai kira ba shi yasa ga maganan mun kasa a fefe ga maganan mun kasa a fefe kuma mun sa nomba ga maganan mun sa a fefe kuma mun sa nomba na ga wanda zai yi kira na ga wanda zai yi kira ina ne inda Allah ya ce shi Allah ne a harshen bishiya shi ne mu dai ba mu ga wajen ba shi ne muke so a nuna to ga wani yayi kira assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam ya shi barka da aiki na'am ya gida barka da himma barka da wannan fama ya ibada ya wajen Allah lafiya alhamdulillah na Abubakar Abdullahi daga Kaduna to mala Abubakar Abdullahi kai ne dai kake yin magana ko wallahi ni ne nan da wallahi in ka ga magana ni ne nan nake ma magana yawwa saboda ai kada a ce Allah ne yake yi mun voice saka, eh dan tunda mun karanta shehu ya ce za ka ji mutum yana shi Allah ne eh, to ai gwara in tantance kai ne kake magana ok a a na zan yi wannan tabargaza shi ai ni mutum ne ni mutum ne eh to na ga program da kai da shi yana cewa kai ma kanka wani ai kai ma Allah da nace to yau ba malam ba ya alluran nan ba ta yi yawa ba shi da kai mai ka yana cewa kai ma Allah da nace to subhanallah kuma duk inda suke ɗauko wannan kafircin kenan ni abin da yake bani mamaki eh, Allah shi gafarta malam wai su manyan su su wannan nasu sun tabbatar da wannan abin amma suna gudun su fito su faɗa to su kuma waɗannan suna ganin gaskiya suka rike a tasu fahimtar to su kuma sai su fito su kuma su faɗa kuma daga baya kuma su abin ya zama musu ka san sirri ne abin yadda suka faɗi sai isu isu suke faɗi mu a gabanmu mahajubai ba za a faɗi ba to ɗan ka samu matsalar network ya samu matsalar network eh, ga nan dai muna zaune eh, Gwara mu ringa tantance an mutum kai kira sai mu tambaye ka allah ne ya magana ko kai ne eh mu ringa muna tantancewa waye ya magana eh, mu ringa muna tantancewa akwai wani wanda ya kira na ɗazafa ya ce ai wai an fara shirin ne tsaya in gani ko zan gane numbarsa ya ce an wai ya gani an sanar da shi. assalamu alaikum wa alaikum assalamu rahmatullah afuwan kai ne kai kira na ɗazu eh ni ne ok kace an fara shiri kai dan dariƙa ne insha Allah to waye da wa muke magana kenan eh kana bara uh, magana da Muhammad Muhammad wa daga ina kuma Muhammad Mubarak Muhammad Mubarak Ma'ruf Muhammad Mubarak Ma'ruf daga ina Dan dago to dan dago a dan Kano ne ma kai kenan insha Allah ina nan Kano ba to kaji to ai ina na fara bibiyar kiran naji eh naji abin da ake tattauna to alhamdulillah kaga mai sauki ma kenan na'am a magana farko da kai ko magana ce akan shehu ibrahim ya ce bishiya ta yi magana eh ta ce ita ce allah na'am to menene menene abin da kake rikonsa a kai misali don mu yi magana ta fahimta ni da kai to ina so ne in ji inda bushiya ta yi magana ta ce ita ce Allah farko kenan na'am na'am na farko kenan eh to inda bishiya ta yi magana wannan ayar wannan abin da shi yake nufi shi Ibrahim mm. kana fahimta na ina jin ka dai yawa akwai tafsirin ibn al-qayyim wanda abu ibrahim abdurrahman ina zuwa ya ya tattara shi daga cikin tafsirin da ibn al-qayyim yayi wa ayoyin qur'ani mai suna mai babu tafasiril qur'aniyya hmm. al-jami'u li tafsir ibn al-qayyim al-jawziyya hmm. ka san shi ci gaba ci gaba kaka damu ci gaba yawa to a wannan littafin a wannan littafin mm. na tafsirin ibn al-qayyim wajen faɗin Allah yana tafsirin ina ga aya ta 49 inna mm. kulla shay'in khalaqnahu bi qadar suratul qamar mm. a fasalin da yake magana fasalu daf'il qadri bil qadari to ga abin da ya kawo game da wannan magana bishiya ina so a tsaya a fahimce ni kuma a fassara min abin da ibn al-qayyim ya faɗa a wannan littafin na gama Mm. ya ce duk wanda ma bai yadda da cewa Allah ya sauko ya shiga bishiya ya yi ah. zance da eh, annabi Musa zan eh. karanto na tun zan karanto ya yi eh. zance da annabi Musa ta harshen bishiya ba ah, to shi wannan bai yadda Allah mai iko ne akan kuma ba ga maganar zan karanto maka yanzu eh dan karanto eh ina zuwa yawa yawa na ga maka sunan littafi Abu Ibrahim Abdurrahmanil sunan littafin ci gaba ci gaba kaka damu kaka damu kaka damu ci gaba to ga abin da yake faɗa a wannan a tafsirin wannan aya ta 49 mm. inna kullu shay'in khalaqnahu bi ya ce wa man la yakirru bi bu istawa ala arshi duk wanda bai tabbata da cewa Allah ya yi istuwa'i a bisa al'arshin sa ba bisa ba'ada an kalaka samawati wal arda bayan Allah ya halicci jammai da kasai baka yadda cewa ya yi istuwa'i a al'arshi ba wa annahu yanzulu a kulla lailatin ila sama'i duniya kuma baka yadda Allah yana saukowa kowane dare saman duniya ba hmm. ya kuli manya tsalu ni fa Allah yana cewa zai roƙe ni na bashi man yastaghfiru ni fa afa gafiru lahu wa zai nemi gafara ta ne masa hmm. to ga inda nake so na zo sai cewa annahu zalla ila shajarati kuma duk wanda bai da cewa Allah ya sauko zuwa bishiya ba hmm. wato ya sauko daga sama zuwa ya shiga cikin bishiya fa kallama Musa kallama hu baka yadda cewa Allah ya yi magana da annabi Musa min ha daga cikin bishiya ba man lam ya kirra bi ha lam ya kirra bi annahu ala kulli shay'in qadirin duk wanda bai yadda wannan ba to bai yadda Allah iko ne bisa komai ba ina so a fassara min wannan kafin mu ci gaba a ai kana abin da kai ba ya fassara ma zan yi ba abin da muke nema cikin abin da ka karanto zaka nuna mana <laughs> shine abin da zali gashi nan wa annahu nazala ila shajarati cewa assalamu alaikum kaga da Allah dan tsaya dan tsaya da Allah kalmar ya shiga na tsaya da Allah dan ja ta a eh. inda ka karanto kalmar ya shiga dan jawo ta to a'a a'a na ce kai ka fassara mun a'a kana ji a'a ba shi kaka damu da Allah kalmar ya shiga a cikin larabcin dan janyo ta ni dai ban ji ta ba a'a ni ba zan fassara ba kai dai da ka faɗi nuna mana ya sako zuwa ga bishiya wato shine ya shiga ko ya sako zuwa eh. ai ga bishiya sai ka ce ya shiga ya sako kalmar ya shiga a'a da Allah kana ji kaga da Allah kana ji tsaya da Allah mu fahimci juna kalmar ya shiga dan ja baki eh, in ji kalmar ya shiga dan ja ta in ji yanzu abin da zan yi dan masaukake na a'a da Allah kana ji wannan shine jama'a za su gane abu bi ne oke ka janye ya shiga na janye ya shiga yanzu kai to a tsaya saura abu a tsaya mana dalla dalla fa zamu je ka faɗa abubuwa ne tunda dai ka janye kalmar ya shiga to ba matsala ina kalmar cewa harshen bishiya a cikin maganar lisanu shajarati kamar yadda shewa ai ya faɗi cikin inda shi ma yanzu ka karanto ina harshe eh. ina lisanu shajarata a cikin inda kai ka biyo kaga akwai lokacin da ka kira shi a'a da Allah kakka damu kakka damu nuna min da Allah kana ji dan girman Allah ka nuna kowa ya ji Oh, lisanu shajarati ai eh, abinda bana so ina faɗa kana faɗa na fi so na eh, baka kai magana ka ko kai tambaya ni ma ne tawa nuna mun to ai yanzu ni ne ai nake wannan oh, cikin abin da ka oh, karanto ibn al-qayyim ya ce wanda bai da annahu nazala ila shajarati Allah ya sako izuwa bishiya ba ya sako izuwa ga bishiya me ake nufi da wannan dubbar abin da ake nufi kana ji ni dai ka nuna min lisanu shajarati eh ina jin to gashi zan shiga gashi fa kallama Musa kallama hu minha me ake nufi kai ka fassara min da ka ka fassara min kanka kana ganin kana ji assalamu alaikum wallahi da da har da har ina shirin buɗo tafsirin eh, amma kana ji da ka eh. gama karantowa amma ba ma sai na buɗe ba wato kana ji tsaya da Allah a'a tunda ai kai ai ka riga ka fassara cewa ai yayi magana da harshen aibushiya da ka ce ya shiga ko akwai matsaloli da nake so mu je kansu ni yanzu kana ji assalamu alaikum wa alaikum salam yanzu kalmar ya shiga ka janye ta ko na janye na ce gashi abin da ya faɗa da zai shi da wanda bai da Allah ya sauko zuwa ga bishiya ba kuma bai cewa kallama hu min ha Allah ya yi magana da Musa min ha daga cikin bishiya assalamu alaikum wanda bai da wannan bai ce Allah bai yadda cewa Allah mai iko ne kan komai ba assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga dai kana ji na fi so a fahimci juna da Allah kalmar ya shiga kajen ina kalma wannan eh? harshen bishiya a ciki kamar yadda shewa ya faɗi dan nuna kowa ya ji kalma harshen bishiya ai magana ce kowa da irin tasa shi nan da yace kallon mu'mina Allah ya yi dance da nan Musa min ha daga cikin bishiya kana ji assalamu alaikum eh abin da nake tambayar ka ba shi kake ban amsa ba harshen bushiya ina ne aka samu harshen bushiya ai shi abin da shehu ya ce tsaya ka ji tsaya ka ji abin da shehu ai ya ce za in maimaita ma kila na a gaskiya sai na maimaita a a tsaya na maimaita abin da maimaita tsaya na maimaita abin da shehu ya ce ina zuwa maimaita tsaya na ji ina zuwa sai ka rarrabe min da shi da wannan magana ta ibn al-qayyim cewa Allah ya sauka ya sauka zuwa ga bishiya kuma ya annabi ya magana da annabi Musa min ha daga cikin bishiya kai a haka ai kake cewa za a yi wannan kuma a haka ake cewa sai ka ce za ka yi wannan ina zuwa tsaya na maimaita abin da ke ya ai ba za a tsaya ka yi magana a bi shiru ne tawa inda gyara sai ka gyara daga baya abin da nake so mu kenan kana ji ai kai ka gama naka ai ka karanto kowa ya ji ga abin da shi ah, ya ce kana ta shigan mun zance to yanzu kana ji a ah, da Allah amma zan saurare ka nima zaka gama zaka saurare ni tsaya na maimaita da Allah ka gane ko maimaita ni ma zan sake karanto nawa mu je eh, eh tsaya na maimaita yawa kana ji maimaita ina ji shehu ya ce na taqal haqqu Allah ya yi eh. magana ala lisanihi akan harshen shi mutum da eh. ya ce shi Allah ne kaga yanzu nan wannan oh, nan eh. wani topic ne cewa mutum eh. zai ce shi Allah ne amma ba shi ya magana ba Allah ne zai yi Allah ne ya yi sai ce kama eh, na tsaka kamar yadda Allah ya yi magana ala lisani shajarati akan harshen bishiya mhm. fi haƙƙin Musa cikin haƙƙin mm. annabi Musa to da Allah kana ji cewa Allah ya yi magana a harshen bishiya da Allah dan nuna mun shi cikin faɗin imam ibn al-qayyim da Allah dan nuna mun to sai mu je gaba nuna mun gashi ya ce wa annahu nazala ka gama naka ai lisanin shajarati ainihin ke so in ji eh eh ai magana kana ji to kenan wa annahu nazala ila dan Allah ne ya fassara mun ayyadin da kira ka kana ni babu yanda za a kai ka taba ji wanda zai istidlali wani ya taimaka masa ai ba eh. zan taimaka ma ba kai da ka ah. zo ka kafa hujja ni ba ni ni misali ni wancan da na kira kai ka ce na kana ji yanzu dai kana ji yake kama na tsaka ala lisanin shajarati da Allah kana ji lisanin shajarati nake so eh. na ji a cikin <laughs> zancen ibnu qayyim nuna mun to shikenan duniya tana jin mu gashi zan fassara ibn al-qayyim yace wa annahu nazala ila shajarati Allah ya sauko zuwa ga bishiya fa kallama Musa minha kuma yayi magana da annabi Musa daga cikin daga cikin bishiyar kaji wannan ɗaya yake da faɗin shehu Allah ya magana da Allah yayi magana da annabi Musa akan harshen bishiya eh akan harshen ba ba ba ba rage eh a fahimtar ka na a fahimtar ka ɗaya yake a fahimtar to me kai kai rarrabe mana rarrabe mana tsaya tsaya mana da Allah a fahimtar ka ɗaya ne A'a ni yanzu na ni yanzu na sauko tunda magana shehin kace kai kai rarrabe min da wannan magana ta shehu. Eh to da haka ji kana ji mu a aqidan mu. Ina jin ka. Duk wanda ya ce Allah ya yi magana akan harshen wani ma kafiri ne tsaya kuma in nuna ma wajen. To ka ta ibnu qayyim ya faɗa gashi. Kaga da Allah tsaya mana. Me ma'anar ta anan? tsaya mana kana yi zan ne gaya ma to ai ka ji illar kuma an ce ka nuna ka kasa nunawa kuma na zo zan gaya ma a ah, mauƙifin malamin baki ni na ce me da faɗin shehu alalin da faɗin shehu da faɗin ibn al-qayyim kallama wumin hadi ɗaya ne ka ce ba ɗaya bane sai ka rabe mana sai ka rabe mu bambancin yanzu ka gama hayaniyan na yi magana a'a ai ba ma magana hayaniya bace ah, to an ce ka nuna ka kasa nuna ba haka fa jiya a kakka so komai kakka so komai rabe min da na kakka so komai da Allah kakka ce wai abin da wai kace so an ce ka nuna ina ne ya ce Allah ya yi magana a harshen bushiya ka kasa wa? babu to fahimta ka kenan tsaya ka ji mu a aƙidan mu a aƙidan mu ma mutum ya ce Allah ya yi magana akan harshen wani halitta wannan kafirci ne shine aƙidan mu don haka wannan fahimta taka kai ka fahimto kuma ba daidai ba ne tsaya in nuna ma tunda na ga ka tsaya ai ka yi wannan ɗinka ya eh, tsaya in nuna ma wannan cewa wani ya ce wai Allah zai yi magana akan harshen wata halitta a mu wannan kafirci ne tsaya in nuna ma wajen kuma A'a, kaga da Allah tsaya fa sai na nuna fa ni ba zan yadda da wannan hayaniyar ba ba ma a jinka eh ni ba zan yadda da wannan hayaniyar ba ba a jinka da Allah in ma za kai shiru kai shiru kamar yadda aina ce yan uwa mu a aqidar mu wannan kafirci ne ya kasa nunawa da ya ce Allah ya shiga bushiya kaga yadda zai samu damar ya ce Allah ya shiga jikinsa shi ma ko ya shiga jikin wani Eh, sannan kuma na ce ya nuna inda al'imam ibn al ya ce Allah ya yi magana a harshen bishiya babu bai nuna ba to mu koma mu a aƙidan mu ma a ce Allah ya yi magana a kan harshen wani abin halitta wannan mu a aƙidan mu ma kafirci ne don haka wannan fahimta ta ka kai ka fahimta kuma ta saba wa fahimtar malamin mu koma cikin majmu'ul fatawa ka ji abin da shekul islam ibn taimiyya ya faɗi A kan wanda zai ce allah ya yi magana a kan harshen wani e mu koma a fa sai na karantar da kai tun da kutsawa kai e eh, sai na karantar da kai Ga shi cikin majmu'ul fatawa ba a jinka wallahi duk hayaniya kake e ba a jinka shi yan uwa cikin majmu'ul fatawa mu koma cikin mujalladi na biyu Eh, ka ji zancen malamanmu kan cewa mutum ya yi magana a kan, ko Allah ya yi magana a kan harshen wani mutum kamar yadda kuke da aƙida cewa da hallaju yake cewa shi Allah ne kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi cikin kashiful ilbasi ko kashiful albasi yake cewa magana hallaju anal haƙƙu ya ce hikaya yake daga Allah shi hakaitowa yake to kaga wannan shine su, cewa Allah yana magana akan harshen mutum shi yasa hallaju da yace shine Allah hikaya yake daga Allah ba ba shine karan kansa yace shi Allah bane to a aqidar mu wannan kafirci ne gashi nan cikin majmu'ul fatawa cikin mujalladi na biyu shafi na 481 gashi zan nuna muku inda shekul islam ibn taimiyya ya ce wannan kafirci ne ga shi karara eh, ya ce wannan kafirci ne don haka yanzu sai ka je ka samu inda za ka samu wujjakka shi shekul islam ibn taimiyya yake cewa shekul islam ibn taimiyya yake cewa ga shi nan ya ce wa man kala kun ga wajen ya ce wa man kala duk wanda ya ce inna allaha lallai allah nataka ala lisanin hallaj ya yi magana ne akan harshen halaji duk wanda ya faɗi haka wa annal kalamal masmu'a min hallaji cewa wannan zance da aka ji daga halaju? kana kalamallahi ya kasance zancen Allah ne wa kana Allahu huwal qa'il Allah ne ya kasance ya yi magana ala lisanihi akan harshen hallaji duk wanda ya faɗi wannan magana cewa hallaji ya ce anallahu cewa ni ne Allah ibn taimiyya ya ce fahuwa kafirun to wannan kafiri ne bittifaƙil musulmi na da ittifaƙi na musulmai in ji shekul islam ibn taimiyya duk wanda ya ce ai Allah shi ya yi magana akan harshen hallaji hallaji ya ce anallahu ni ne Allah ibn taimiyya ya ce fahuwa kafirun ya ce shi kafiri ne bittifaƙil musulmi ne da ittifaƙin ma musulmai sai ibn taimiyya ya ce inna allaha ya ce lalle Allah la ya hillu fil bashari ya ce ba ya shiga jikin mutum kamar yadda kai kace wai ya shiga jikin bishiya kaiwa kaiwa al-imam ibn al-qayyim ƙarya kace ya shiga duk da yake ka ce ka janye wannan sannan kuma yace wala ya takallamu sa'annan Allah baya yin magana ala lisani basharin akan harshen wani mutum kaga shehu ibrahim ya ce Allah yana magana akan harshen mutum mutum ya ce shi Allah ne shi kuma al'imam ibn taimiyya ya ce a'a sam Allah baya shiga jikin mutum kuma baya yin magana kan harshen mutum sai ya ce walakin sai dai inda Allah yake magana gashi yursulur rusula yana aiko manzanni ne ‘yan aike mala'iku kenan bi kalamihi da zancensa sai ce faya na alaihi ma a marahun bi balaghihi sai su faɗin abin da Allah ya yi musu umarni su isar sai ce faya ƙulu ala alsinatir rusuli ma amarahu sai Allah ya faɗi abin da ya musu umarni an gane akan harshen manzannin sai Allah ya faɗi abin da Allah ya musu umarni sai su faɗi amma Allah babu inda yake shiga jikin wani abu sannan ya yi magana ta wannan abin a'a manzanni yake aikowa ya yi musu umarni su isar to sai a'a tsaya ba wai kaji ba yanzu ka eh. yadda a aqidan mu wannan kafirci ne a aqidan mu cewa Allah ya yi magana akan harshen wani a'a ka yadda a'a ba ya amsa zaka bayar ba yanzu sai ka yi magana eh. akan abin da na karanto ka yadda a aqidan mu wannan kafirci ne ka yadda ko baka yadda ba ban yadda ba to ai ka to tunda ai baka yadda ba kana ji to abu ɗaya ya rage ka yi tsaya da Allah babu hayaniya kawo inda a cikin zancen malaman mu suka ce Allah ya yi magana a kan harshen wani halitta to tunda ai baka yadda ba tunda yanzu ni nan na karantu kawo to ina jin ka da ka ce a'a kawo da Allah ina jin ka kawo to gashi nan kawo maka kawo majamul fatawa ga shafin to ina jin shafi na 396 na'am ina jin ka ina jin ka shafi na ɗari uku da casa'in da shida juzu'i na biyu majamul fatawa ina jin ka fahazi ibn timiya ya ce akwai yanayin da mutum yake shiga ya ce anal alhaku, ni ne allah na karanto maka ko na baka ko na ko zaka duba da kanka wato idan na fahimce ka kenan wannan guri da na karanto kana ji na cewa ibn timiya ya ce duk wanda ya ce allah ya yi magana akan eh. harshen wannan tanakudi ne na ibn tafiya wanda ya saba a can ya faɗi kaza nan ya faɗi kaza tanakudi ne dama ya saba haka to a yanzu yanzu zaka karanto min inda ya ce eh. Allah ne ya yi magana a kan harshen wani ya ce shi Allah ne yanzu na za ka kamun kamun to shi ne na ce ka duba ka duba majmul fata shafi na 396 karanto wajen to ina jin ka ya ce fa hadhihi alhalatu ta'tari kaseeran min man ahli almahabbati wal iradati ka gane ko fa innahu yajibu bi mahbubihi an hubbihi wa an nafsihi wa bi mazkurihi an dhikrihi wa bi ma'rufihi an irfani wa bi mashhudi an shuhudihi wa bi mawjudihi an wujudihi faqad yaqulu fi lahalaci, halati ana ya ce. yace abawa yana kaiwa saboda karewarsa da fanayinsa a cikin Allah ya ce, al-haqq ni ne Allah ga gurin nan na kama ka bawa ya ce ko kuma Allah ya ce a harshen bawa me wai na ne maka kawo wai kai baka ji ne eh, ko eh. kai ba kai wai ba wai ba haushe bane kai ina ganin ko me wai na nema ka kamu a'a da Allah tsaya menene na a ga da Allah tsaya a ga da Allah tsaya ka ji ai illar ai hayaniya kake me na nema ka kamu da Allah ai kake hayaniya za kai zancen ka na saurare ka kai ba ka saurare ni ba cewa ne ka kamun inda yace Allah yana magana a harshen mutum shine abin da ai nace ya ce dai duk wanda yace haka kafin ne to kamun wajen ya ce a wannan shafin cewa Allah mutum zai ce shi ne Allah amma ba shi bane ya faɗa to ɗan dan karanto gurin da ya ce ba shi bane ai ya faɗa dan karanto kowa ya ji to to a baka ya kulu fi hadhihi al ana al-haqqu aw subhani ka gane mutum zai ce anal haƙƙu ni Allah ne ko ya ce tsarki ya tabbata gare ni ko ya ce ma fil jubbati illallahi amma ba shi ya ce ba na'am Eh, lafazin inda yace ba shi ya faɗa ba Allah ne ya faɗa kawo wajen yace ba shi ne ya faɗa ba Allah ne ya faɗa ka duba shafin da na ga maka karanto wajen sai ka karanto lafazin ake so a ji kowa sai ya gane sharri kai wa ibnu taymiya lafazin inda yace ba shi ya faɗi ba Allah ne ya faɗi kawo ya zaka ce me a me ibnu taymiya yake nufi cewa ka ba cewa anal haqu au subhani kawo dai gurin da yace ba shi ya faɗi ba Allah ne ya faɗi karanto kowa ya ji wajen kai karanto kai ga ah. shafin nan na gaya maka da shida ka karanto ka sa mutane daga ganin alama kai shehu ne shehu ne daga ganin alama amma gaskiya kana tozarta shehunan ka na san da ka yi shawara ah, da jahilan furabu wallahi da ba su ce ai ka yi kolin ɗin alkanawi ba eh wallahi da ba su wannan ba a yanzu dai baka da wajen baka dai da wajen yanzu ko akwai a sake baka dama inda ya ce ba shi ya faɗi ba Allah ne ya ce wayan da shehu ai ya faɗi a wannan shafin da na gaya maka a ciki ya faɗa karanto to kowa ya ji a wannan shafin a ciki ya faɗa karanto kowa ya ji karanto a'a fa ba za ka koma baya ba sai ka karanto inda Ibn taymiya ya ce wannan mutumin ba shi ya ce shi Allah ba ne oh. Allah ne ya faɗi karanto wajen kowa ya ji karanto ja bakin a'a ba kaga babu inda za ka ba wani misali sai ka karanto to ja bakin karanto kaga ka ringa gaddama kana ƙarya kana sharri in an tsaye ka ka nuna kuma ka kasa to karanto inda ya wannan mutumin ba shi ya faɗi ba Allah ne ya faɗi karanto wajen da Allah ja baƙin. a'a bau wannan magana Allah ya sa mu dace to ƴan uwa to eh assalamu alaikum ina ganin nan duk duk kun ji ko yawa ibnu taymiya ƙarya yace wai mutum zai ce shi Allah ne wai Ibn taymiya ya ce wai ba shi ya faɗi ba wai Allah ne ya ce shi shi ne an ce ya nuna wajen kuma ya kasa haka suke kuma ya tsaya a biya masa karatu ya tsaya gaddama haka can Ibn taimiya fa ya ce duk wanda ya ce wa man qala inna allaha nataqa ala lisanil hallaj wa kana kala eh wa na ji kana yin wani ai magana ne me ka ce wai ta naƙudi gashi ga kasa nuna inda ya ce ai ba mutumin ne ai ya faɗi ba Allah ne ai ya faɗi eh, aka kawai in za ka je kai karatu haka ran nan fa kai masa ƙarya fa a cikin littafin al'ubudiya na titsiye ka ka ringa wahal da ni kai ne kai kira dab da sallah lokacin da za mu yi sallah ta magariba kai kai kira kai masa ƙarya cikin al'ubudiya. na titsiye ka na ce ka nuna wajen ka kasa E, haka ake a ni gaskiya barin saurare ka ba fa kana ƙarya na titsiye ka ka nuna ina ne inda ibn taimiyya ya ce wannan mutumin ba shi ya faɗi ba Allah ne ya ce shi ne kawai abin da ni na ce ka nuna wajen kana ji idan kana so in baka dama in fahimce ka kana ji in ka faɗi abu in ka faɗi abu in aka ce ka nuna idan ka kasa nunawa na fi so ka janye to sai in fahimci kana son gaskiya amma eh. kana ji ba yanda za a yi ka faɗa abu in ce ka nuna kuma ka kasa nunawa ka eh. tsaya sai in fahimci kamar son zuciya kake yi yanzu dai ina ne inda Ibn taimiyya ya ce wannan da ya ce anal alhaku. ya faɗi ne ba shi ya faɗi ba Allah ne ya faɗi a kan harshensa kamar yadda aika faɗi nuna wajen karanto kowa ya ji shi ne. To, shi ne na ce maka wata magana na fara yi da kai da A'a ba wannan magana da ka fara yi wannan kana ji kawai. Bayan akan ta kai magana me kaga ina jin magana magana sauke ka tun wannan yana magana akan bishi akan ta kira fa. Tun da dai tun da dai baka nuna ba zan yi sauke ka sai an jima jama'a suna da hankali. Yaya za a yi ka faɗa abu in na titsiye ka in ka ji wahala sai ka koma baya ni ba a haka da ni in ka faɗi abu dole in kitse ka sai ka nuna nunawa ka shine zai sa al'umma su fahimci gaskiya amma in na je can na tutse ka a loko in na makure ka a loko sai ka koma can kuma ya za a fahimci juna a ni ba a haka da ni wallahi in ka faɗi abu kana ji sai ka nuna shi saboda a gane waye kuskure ni ne ko kai yanzu dai in kana so a ci gaba da tattauna wannan nuna inda ibn taimiyya ya ce wannan mutumin ba shi ya ce shi Allah ba ne Allah ne ya faɗi a kan harshensa nuna wajen karanto kowa ya ji in kuma baka karanto ba zai yi sai mu ci gaba karanto gashi zan karanto ma karanto gashi zan karanto karanto da ka fassara ne ko ni ne rika fassarawa ringa fassarawa amma abin da ka faɗi ya fito cewa ba shi yayi eh. magana ba Allah ne yayi akan harshensa shine abin ya fito kowa ya ji ina jin ka to a fakar ya kulu fi hadi al-hal ana al yace ibnu taymiya idan bawa ya narke a cikin zikiri yana kaiwa ma yace shi ana alhaqu ni ne Allah au subhani ko yace subhani au ma Allah kana ji nan kalmar a cikin zikiri da Allah ina ka samo ta in bawa ya narke a cikin zikiri ina ka samo wannan kalmar da Allah ga ta can a baya ga ta can a baya a baya a baya a farkon magana na faɗe ta bari na maimaita ta a tsaya ba wai sai ka maimaita ba amma eh. nan dai babu ita kai ne ai kasa ta ko a ai ai ai ita ce ai ya faɗe ta ai ai magana akan a cikin zikiri yake magana babu matsala je ka je ka je ka je ka je ka je ka a je ka abin da yake faruwa kana ji je ka je ka je ka tunda dai kalmar dai anan eh. dai babu ita je ka nuna to sai bawa sai ibn taymiya yace sai bawa yace alal haqu ko yace subhani ko yace ma fil jibbati illallah wani hau zalika yace da irin wannan duk bawa zai iya faɗa wa huwa qur'anun amma shi maye me maye ne me maye ne a yujidul mahabbata allazi huwa wasururun bila tamyizin a lokacin baya ganin kansa baya ganin kansa ne soyayyar Allah ce ta cika shi ya faɗa haka wannan shine abin da ibnu taymiya ya faɗa yanzu dan girman Allah me nace ka nuna min inda ibnu taymiya ce ba shi ya faɗi ba Allah ne ya faɗi akan harshen sa nan nake nuna a'a ba wai mafhumi ba kana ji yana da mafhumi da mantiki kaji illar kuma kaji illar kaji illar kaji illar. kun ga ko nan kenan yayi masa ƙarya yayi masa ƙarya wato mafhumi ne ko mafuhumi ne ko a a tsaya ba matsala mafuhumi ne ko mafuhumi ne eh mafuhumi ne to shikenan kun ji abin da ya ce yace a nan mafuhumin zancen Ibn taymiya ne da Allah to a matsayinka tsaya da Allah a matsayinka na ɗalibin ilimi na shewun ɗari. Eh. idan aka eh. samu zance mantuƙi da mafuhumi da wanne ake aiki wannan gaba ɗaya Ibn taymiya haɗa shi kan mai akan da wanne ake aiki kaga ko zan yi sauke ka to wallahi in dai ba za ka ban amsa ba zan sauke ka da wanne ake aiki me mm. magana me sauke yanzu da wanne ake aiki ka gaya mu da wanne ake aiki aka samu mafuhumi da mantuki wanne ake aiki da shi to ana aiki da mantuki ne to can mantuki ne yace man kala duk wanda ya faɗi cewa eh. inna Allah na taka ala lisanil hallaj yace duk wanda yace Allah shi ya magana akan harshen hallaju wannan zance ne mantuki zancen da aka ji eh. daga hallaju cewa shi Allah ne duk wanda ya ce Allah ne ya yi magana a kan harshensa hallaju ya ce shi Allah ne ibn taimiyya ce fahuwa kafirun bittifakil musulmi na wannan mantuki ne fahimtar ka ne can nan ka fahimto kuskure suka ce kana ji la ibrata bil mafhumi inda ma'aradatil mantuki ka'ida ce ta ɗalibi na ilimi ya santa ba a izina da zance mafuhumi in ya ci karo da mantuki nan ya sarraha ya ce Allah baya magana a kan harshen mutum Allah baya shiga jikin mutum ya sarraha ibn taimiyya don haka wannan fahimtar ka ce can ta matse ma yanzu har yanzu baka kare shehu ba yanzu kana ji mu koma ina wujje shehu ibrahim na cewa Allah ne ya magana a kan harshen bishiya bishiya ta ce ita ce Allah ina wujjarsa yanzu tun da ka kasa tafi ka kare shehu nan dai ba ka da amsa cikin maganar ibn al-qayyim ko ibn taymiya je ka dai ka bada amsa cikin aya da alkur'ani ina ne manzon Allah ya fassara ya Allah ne ya magana akan harshen bishiya bishiya ce ta ce ita Allah ce kawo mana to maganar ga ta wadda na kawo maka ta ibn al-qayyim yanzu mun gama da wannan da Allah ka tafi nan mun gama da wannan ka kawo ka kare shi alqur'ani da to ina ganin sai an jima ina ganin sai an jima wannan dan hayaniya ne amma dai ka dai tozar ta dabi wannan ka tozar ta dariqa eh, ka tozar ta dariqa dai eh, ka tozar ta ta wallahi ka tozar ta dariqa ya bu ƙara ɗaukan wani ka tozar ta dariƙa <laughs> eh, haka suke ka shiga ka kutsa ka jahilci abin da mutum yake nufi a ritsa ka ka nuna ka kasa su 'yan ɗariƙan nan ko kunya ba sa ji haka jahilan prof suke yi ka faɗi kalmomi an ce ka samo su a cikin zancen kace wai fahimta kai haka suke da kaddama tsiya da taurin kai Da baƙin jahilci Allah ya sa mu dace yasa akwai wani ɗan ɗariƙa da na gaya kira ina kiransa ko dai ya ji wancan ya ji wuta shi ma ya ki ɗauka ina da kiransa haka suke eh, wannan abu kafirci ne cewa wai Allah ya yi magana akan harshen bishiya bishiya ta ce ita Allah ce don haka to Allah yana magana akan harshen mutane kaji mutum yana shi Allah ne wai ba shi ya magana ba wai ba shi ya magana ba ka ce kai Allah ne amma wai Allah ne ya yi magana a harshen ka kai ma kawai ji kai Allah yana faɗi ta hanyar ka kamar sifika wato mutum shine sifikar Allah kamar yadda yadda kaga kamar sifika haka suke nufi kamar sifika yanzu in kana magana ai kaga muryar daga sifika take fitowa ku? amma asalin mai magana kai ne to haka Allah ke rikaddan adam a matsayin sifika allah ne yake maganar amma ta cikin sifika ne mutum shi mutum yana shi allah ne wannan kafircin <laughs> babu shi cikin littattafan malumin babu shi cikin littattafan malumin wannan kafircin kuma wannan fa shi ne tauhidi a wajensu sun ne tsantsar tauhidi allah ya shige jikin mutum mutum ya ringa shi allah ne shi ne tsantsar tauhidi a wajensu wani ɗan ɗariƙa na ga yayi yi kira kuma ina ta kiransa ban sani ba ko ya ji wancan ya ji wuta ya ƙi ya ɗauka gashi daga ganinsa ɗan ɗariƙa ne ina kiransa na yi kiransa na ga kiransa ya ƙi ya ɗauka ko ya ji wancan ya ji wuta ne eh, kai ma ina jiran ka kai kira kuma shi shi yake kira lokacin da wancan fa yake bayani ko ya fahimci wancan ya ji wuta ne sai yake ganin shi ma in ya shigo babu mafita mai daga ganinsa ɗan ɗariƙa ne kun ga ko kuma na ga fa ya yi kira fa tsaya ku ga kiran nasa tsaya ku ga kiran nasa Allah na ga ya yi kira kun gani shi ya wannan kira amma yanzu ina kiransa kuma ya ki ɗauka in ka bibiya kuma yana nan yana jin mu Allah ya sa mu dace zan ci gaba da ɗaukar wayansu shi yasa wannan kafircin babu shi cikin littattafan malamin can ta matse muku ku je ku nemo shi <coughs> kuma ma in ma da akwai shi kenan kawai wujja shi ne ai wancan ya ce gashi kuma kun kasa zakulowa kun kasa zakulo shi wai ka fahimta wai mafuhumi ne to in mafuhumi ya ci karo da mantuƙi la bil mafuhumi inda ma'aradatul mantuƙi shine ka'ida ta hankali ta karatu kai ka fahimto haka to kenan eh, kai ka fahimto haka to ba haka bane gashi ya sarraha ya ce Allah baya magana a harshen wani mutum sam ce duk wanda kuma ya haka kafiri ne da ittifaƙin musulmai to shehu ya faɗi ne kawai tsaya haka kare shehu wani ka je can ibn taymiya ce kuma a ce ka fito da abin ka kasa a tutse ka haka shekarun jiya kai wa ibn taymiya karya ka ce a je cikin al'ubudiyya aka tutse ka daga karshe ka ce wai ka yadda wai baka kawo ba haka ake kare karya ta ƙarfi ta karatu ake kare karya ta ilimi eh, yan uwa a ci gaba da kira eh, a ci gaba da kira wayannan dai ba za su iya ba da ma ka yi shawara da jahilan nan wala za su ga masu ce sam kaka kira alkanawu eh, ba ka yi shawara da su ba ne eh, da ka yi shawara da jahilan prob magari eh, to za su ce ma sam kaka soma kiran alkanawu alkanawi sai dai kallo ettin yake yi gashi dai ina zaune har yanzu ina jira ina jira in kuma ba za ku kira ba in tashi shi ya sa wani abin tsantsar kafirci ne eh, wani abin tsantsar kafirci tsantsar kafirci ne wannan abu to ga wannan yana kira assalamu alaikum wa alaikum salam na barka dai da wa muke yin magana dan uwa najib ma'aruf to najib muna jin ka magana akan shi ibrahim da ake ta yi eh na cewa ya ce allah yana magana akan harshen mutane ko suna cewa su eh, allah kuma cewa ya raba tauhidi gida uku ci gaba ina jin ka ina jin ka ci gaba yawa magana guda biyu ce a yi ko uku akwai cewa shi ibrahim ya raba magana ya raba gida uku na'am ina jin ka ai yace akwai tauhidi na gama gari shine la ilaha illallah eh sannan akwai tauhidi na tsaka-tsaki akwai tauhidi na waɗanda suka kai su ne za su ringa su Allah ne na'am cewa ai to wannan ne ke magana to wannan rabawar na'am wannan raba ba shi Ibrahim ne ya ta ba waye ya yi ta asalin magana yana cikin ruhul bayan ci gaba ruhul bayan wannan abin da shi ibrahim ya faɗa yana cikin ruhul bayan kobo da kobo sannan ga imam al-fakar razi a tafsirinsa a dan tsaya da allah da rarrabawar kila ka iya samun takasimat ka eh. fahimta amma da allah waɗanda kake faɗi su ma sun ce daga ciki mutum zaka ji yana shi allah ne Allah ne ke magana eh. a kan harshensa su ma sun faɗi wannan abu zan zo da magana kan nan da ji ne ka saurare ni yi magana kan su duka eh abin da yake faruwa kana ji don mu san cewa ai yanda shewun ya faɗi haka su ma wayancan suka ce shine ai eh shi dan karanto ai kan yi kamar yadda kai ka karanto a nan to ina jin ka tafsirin fakarar razi ina jin ka ko a shine ake cewa tafsirin kabir amma da Allah kana ji na'am kai dan wani aƙida ne ni dan ɗariƙa ne eh idan na ce aƙida ai ita ɗariƙa suluki ce eh yawwa in na ce kai dan wani aƙida ne ashariya ok to shi kuma fakhruddin razi kai kake maka bayanin magana shi ibrahim a ah, dan tsaya da Allah dan tsaya da Allah dan tsaya ka saurare dan tsaya da Allah ina so ne ai mu fahimci juna shi kuma fakhruddin razi dan wani akida ne ah, a tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah shi kuma fakhruddin razi dan wani akida ne ba wannan ba zan ah. karanto maka wai asalin inda magana take tukun to kai yanzu kai ka taba ji yanzu ka yi istidlali duk malaman ku na aqida ku bar su, sannan ka tafi na wato kana so ka ce mana shehu ibrahim wata aqida ya ɗauko ya bar tasa kenan fakhruddin razi ka gaya wa kaga da Allah ka yi magana kowa ya ji fakhruddin razi dan wani aqida ne kowa ya ji wannan ba shi ba shi ba akan sa kai karatu ba akan kai karatu ne akan shehu ibrahim ya raba tawhidi gida uku shine zan kawo maka a'a ni ba akan wannan ba ai ni ban jara shehu ibrahim kan kasa eh. wai ya har gida uku ba eh. a ni ban jara shi ba Ta kasim na kasa tawidi ana yi ne bistiqra ta hanyar tatabbu'i da tasaffuhi to me kake da magana kai yawa haka gari haka ake kana ji yanzu ka hana ni ka wannan hujja kenan ka hana ni me ah, mutum kai me kake bukata yanzu yawwa to kaga yanzu nan shine kai min adalci kana ji a'a kai ne kai kuma baka min adalci ba tunda kai karatun ka kowa ya ji ka ni kuma na zo da ma hujja ta sai ka saurari hujja ta amma hujjar ka akan abin da nayi ai karatu ko amma ba akan abin da eh. zaka dauko ba abin da nace kana ji karatu akwai wannan a ciki ko ba amma da Allah kana ji ka ji inda aini kama shi akan kakkasa tawidi da yayi Eh. ai na ce kasawa gundarinsa bi mujarradi ya kasa eh. cewa kaza ne da Allah ka ji na faɗi to me akan me kake to shine yawwa akan cewa ya ce mutum zai ringa shi Allah ne amma wai ba shi yake cewa mutum zai ringa cewa shi Allah ne eh. amma wai ba shi mutumin bai yi magana ba Allah ne ke magana akan harshensa Eh. eh abin da shewa ya ce kenan zaka ji mutum yana shi Allah ne shi Allah ne na ka fahimta na fahimta yawa to shine nake tuhuma to a kakkasa tauhidin ne sai yace akwai tauhidi na khasatul khasa shine ka ji mutum yana shi Allah ne amma ba shi yake magana ba Allah ne yake eh. magana yake cewa shi shine amma sai ya amfani da harshen mutumin Eh. sai ya kawo ya ce annabi musa ya je bishiya sai ya ce wa bishiya shi kaza kaza yau wato shine abin da nake so a gaya min ina aka samo wannan ne abin da nake eh, to wannan wannan ai akan yana magana ne akan sukuru ko shadahu ko kuma wato fana'i na sufaye ba ci gaba akan samu ai hakan na ci gaba to ina jin ka ibn al-qayyim ya faɗa a madarij Salihi na juz'i na ɗaya mm. shafi na ɗari da talatin tara <coughs> na'am ka gane ko ina jin ka sai ya ce mi da kuma juz'i na ɗaya ah, shafi na ɗari da da hamsin biyar. ai ba ai haka da ni a shafukan ibn al-qayyim ya ce me sai ka karanto kowa ya ga abin da ya faɗa nan to a juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin biyar eh ya ce ai sufai suna shiga wannan halin na sukuru da fana'i kar ya kibu an hada tamiz sukan bata ma su rasa gane kansu a wannan hali zaka ji suna cewa suna faɗar ma yuka an abi yazid annahu qala subhani yace hmm. subhani ko ma fil jubbati lillahi hmm. kana ji ina jin ka yace walakin ma su kudi tamyiz wa shu'uri hmm. kar yurtafau hu kalamul mu'akadati yace amma a lokacin wannan ba shari'a ba za ta kama shi ba tunda ba a cikin baya cikin wato tamyizi na rarrabewa tsakanin tsakanin kansa da kuma abin da yake ambato din a madarij salihina wannan yana faruwa sanannen abu ne har a sakurin su ibn taymiya da ibn jauzi to amma da Allah a nan ina ne suka ce Allah ne ya yi magana a harshen sa ba shi yake cewa shi Allah ne? Allah ne yake cewa ba neman za ka ba kai dai kawai ka ah. gane duk magana ɗaya suke yi a a a kaga da Allah ka nuna wa masu sauraron mu da Allah suna eh. kallon mu kuma ka dan yi haƙuri wanda ka ce za ka kawo dan aqida ku ne eh. shi ma malamin tafsirin da kace zaka kawo na dauka eh. cewa tafsiri na zamakhshari kake cewa zaka kawo afwan eh shi yasa ah, fakarun razi yawa na fahimta sannan kana ji anan da Allah ina ne inda tsaya mana ai ba mu gama ba anan ai baka eh. kawo wajen ba ina ne inda suka ce Allah ne yayi magana a harshen sa da shi yace shi Allah ne su dai sun ce bawa yana shiga irin wannan halin ya faɗa haka ya ce shi Allah ne amma ba za a kama shi a shari'a ba saboda baya cikin tamyizi ga shi a shafukan da na gaya ma to amma daidai ya yi a wajen su ko ba daidai ya yi ba sun ce ba shari'a ba za a kama shi ba saboda ah. baya tamyizi baya cikin tamyizi ba matsala amma daidai ya yi abin da ya faɗi ko ba daidai ya yi ba a'a wannan ni kake so ko kwara ah, a wajen su shi su da ka karanto eh? zancen su a wajen su ai da ai su a wurin su suna magana kamar suna fatawa ne daga kamar yadda annabi ya faɗa kan wannan da ya ce a kaɗa mai shi da tilbarai cewa da ba sa cikin tamizi shi babu laifi a kansu wato amma kaga daidai da wannan kawai dai babu laifi a kansu da ba sa in inji ibn al-qayyim eh amma kuskure suka yi kuskure ya ko ba kuskure ya ba to tun da ya ce shari'a ba za ta kama shi ba kaga kenan ba za ba za a kama shi ba ba za a ce yayi kuskuren ba ba za a ce yayi zunubi ba haka ibn al-qayyim ya ce da shi da ibn taimiyya haka suka ce a'a haka suka ce auka karanto haka suka ce kana ji ah. adamul mu'akhazati ba shi ke nuna cewa daidai kai ba kamar yadda manzon Allah yake a khata'a eh. ai bu za a kama shi ba amma manzon Allah ya tabbasan masa da wannan khata'u kaga yayi kuskure eh. to su a wajen su daidai yayi ina so ne in kama ka a wata gaba ne ina sane nake tambaya ka a eh. wajen ibn al-qayyim da ibn taymiya wannan abin da mutum ya faɗi ya saba wa shari'a ko bai saba wa shari'a ba daidai yayi ko ba daidai yayi ba kawai abin da na tambaye ka kenan bai saba bai saba wa shari'a ba gaskiya a gurin su idan mun yi la'akari da majamu'a fatawa ta ibn taymiya inda ya fassara ana man awa wa man awa ana faɗin wani sufi ya ce wannan ba wani abu bane illa illa kawai tsayayya ce ta jashi faɗa haka kamar soyayya tsakanin mutane biyu ba za a kama ta shari'a ba kamar da suke nuna wato ka ce a wajen su daidai ya faɗi ko ba kuskure ba a gurin su daidai ya faɗi yawwa kamar yadda ibn taymiya wannan aya ba matsala ba matsala kenan yanzu da za ka dan ce magana ta gaba a'a yaya ai ba mu gama wannan ba kai da ka tabbatar musu kace sun ce daidai yayi eh dan ba za a kama shi ba ai sai ka karanto wajen da suka faɗi haka in kuma baka karanto ba ni na karanto ma inda suka ce abin da ya faɗi ya saba wa shari'a ka karanto min wajen sai mu je gaba a nan dai su me ka fahimta da kaza a nan da ce ba mu haka da karanto min inda suka ce daidai yayi Eh, eh saboda bai aka daidai yayi bai saba wa shari'a ba da yace anal haqu ka karanto mu wajen to wannan ba su faɗe sharar bayan da kake so ba su faɗe shi ba karara a kansa sun ce magana ce kawai ta wani hali da ake shiga ba ba wani sako bane ba sako bane ba. to karara ba su ce abin da ya faɗi ba daidai bane ba su faɗi karara ba ba su ce ya saba wa shari'a eh, ba a nan ba su faɗa to ina da wajen kuma da suka ce ya saba wa shari'a abin da ya faɗi ina da wajen to da kai baka da shi in nuna ma wajen dan na karar da kai karatu tsaya na nuna ma wajen mhm. eh dan ya haƙuri zan ma nuna ne sannan kuma na je malaman kuma mai suka ce su malaman kuma cewa suka yi tauhidi ne ma yin hakan bayan ibn taymiya ya ce ba daidai ne saba wa shari'a ne wannan zantukan eh. sai sai ba nan naka a kana ai ba inda zamu ai ba a haka da ni ai sai an gama nan na fahimtar da kai sannan to ina jin eh, tsaya eh, ina so ne na budo ma eh dan ya hakuri ina so ne na budo ma kakka damu ina ka damu da Allah afwan a ka bi a hankali eh ba matsala kakka damu ina zuwa wato akwai wani abu da na gani a hanya kakka damu amma kafin in je in nuna ma kana ne ina zuwa mu ce ta gaba kafin ka nemo ko je ka to ka damu amma in na gama zan tse da kai je ka to to magana da kake ta kasa tawidi gida uku a ai mun wuce na, ai na gaya ma sai dai kuma in za a koma baya ok kate to shikenan ga abin da ce Ibrahim yake nufi ka gama to kafin ka wannan kana ji bayani eh na dubo gurin da nake cewa zan dubo ma ta yanzu zan nuna ma Allah ya sa mu gane gaskiya tsakanin ni da kai gashi zan nuna wa masu kallo aha ka ce a wajensu wannan abu da ya faɗi na cewa eh, ana alhaƙo ka ce ibn ya ce ba wani abu ne a'a cewa kai daidai ne eh, wannan abu ne na hali da ake shiga a faɗe shi ba ba abu ne na kuskure ba yawwa cewa ba kuskure ba ne daidai ne kuma bai saba wa eh, shi a ba wannan abu ne kamar yadda na karanto maka ba matsala an ce ba alƙalami ko ai kaga na wannan abu bai saba wa shari'a ba wannan abin da ya faɗi haka aikace daidai ne ya eh, tunda yana cikin halin rashin tamyizi ne kamar da ibn al-qayyim ya faɗa na karanto ga abin da ka faɗi kana nema ka canja cewa kai a wajen su Ibn taimiyya da Ibn al-qayyim eh. abin da mai shi ya faɗi eh. daidai ne ko bai saba wa shari'a ba bai kuskure ba babu kalamul ma'akaza haka ne yawwa haka ne ko to shikenan gashi in ka duba cikin majmu'ul fatawa gashi daga nan to cikin majmu'ul fatawa an ka duba cikin juzi'i na goma na gani shafi na ɗari uku da talatin da tara mace je gashi inda yake faɗi ya ce wa fi hazal fana'i ƙadi ya ƙulu ana alhaƙo au mm. subhani au ma fil jubbati illallah sai ce idza faniya bi mashuhudihi bi mashuhudihi an shuhudihi wa bi mawjudihi yace wa bi mawjudihi an wujudihi wa bi mazkurihi an zikirihi sai ce wa bi ma'arufihi kana hango wajen ko an irfanihi ina jin ka ina jin ka sai yace kama ya hakuna أن رجلا كان مستغرقا في محبة آخر فوقع المحبوب في اليم yace fa'al qal akharu nafsahu khalfahu yace fa qala mal auka aka khalfi yace fa qala bika anni fazanantu annaka anni sai yace wa fi misli hadha maƙami kana hanguwa ko يقع allabi الذي tamyiza sai ce مع wujuri. halawatul imani sai ya ce mm-hmm. kama ya hasulu bi sukuril khamri wa sukuru ashiqi suwari sai ya ce wa kazalika kadi ya al-fana'u bi hali khawfin aw raja'in kama yahsulu bi hali hubbin yace faye ribul qalbu an shuhudi ba'd al-haqa'iqi an shuhudi ba'dil haqa'iqi yawa kaji da kyau kaji da kyau yace wa yasduru minhu qawlun aw aw amalun min jinsi umuri sukara sai yace wa hiya shatahatu ba'dil mashayikhi sai yace ka qawli ba'dihim an sibu khaymati ala jahannama yace wa nahawi zalika ga mahallin shahid kaji da kyau ka ce a wajensu bai saba wa shari'a ba to gashi inda ya ce wani hawi zalika ya ce minal akawali da makamancin haka minal akawali na daga zantuka wal a'amali da ayyuka sai ce al-mukhalafati lishari'i al-mukhalafati eh. shari, al-mukhalifa an gane al eh. shari eh. min al kaji inda yake sun sabawa yace wa nahwi zalika ce da makamancin haka min al na daga zantuka da suke yi cikin irin wannan yanayi wal a'mali da kuma ayyuka sai ce al mukhalifati lishar'i waɗanda suka saba wa shari'a kaga zantukan sun saba wa shari'a sai ya ce wa qad yakunu eh. sa'ibuha kaga duk da zantukan sun saba wa shari'a a wajensu sai ya ce wa ƙarya kunu sahibuha ma'abocin wannan zantukan yakan iya zamantowa gaira ma'athumin eh. ba mai zunubi ba ka ah. fahimta zantukan sun saba wa shari'a eh. to haka da ya zo gaba sai yake cewa wa yi hukamu ko wa ya hakumu an gane ko kuma wa yi hukamu shi ya fi cancanta ya zamanto ala ha'ula'i sai ce ana hukunci ne ga wa'annan anna hadahu. cewa ɗayansu iza zala aqluhu bi sababi gairi muharramin fala junaha alaihim fi ma yasduru anhum min al aqwali wal fa'ali zai ƙara maimaitawa wal fa'ali al muharramati kaga abubuwan da suke faɗi haramun ne abubuwan da suke faɗi sun saba wa shari'a kai kace a wajen su ibnu taymiya abubuwan ba su saba wa shari'a ba ba haramun ba ne to eh. kaga ya ce min al wal af'ali al-muharramati sai ce bi khilafi ma idza kana sababu zawalin al-aqli wal ghalabati amran muharraman ya ci gaba da bayani har izuwa inda yake cewa wakama kaga wajen yace wakama annahu la junaha alaihim yace kamar yadda cewa babu laifi gare su sai ce fala ya juzu likiti da ubehim ya ce baya halatta a koyi da su kaji wajen saboda ba daidai suka yi ba fala ya juzu likiti da ubehim kaga wajen kaji baya halatta a koyi da su sai ce wala hamlu kalamihim ko a ɗauzancansu wa fi'alihim da ayyukansu ala sihhata akan daidai ba daidai suka yi ba kaji inda ya ce ba daidai ba ne kaji Eh. kaji inda ya ce zancen ya saba wa shari'a kaji naji kaji inda ya ce zancen haramun ne naji to tsaya ka ji in nuna ma shehu ibrahim ciyayi wannan kuma tauhidi ne tsaya na nuna ma wajen don ka bambance na ibnu taimiyya da na shehu ibrahim shehu ibrahim ciyayi ma tauhidi ne yin hakan ma ya ce tauhidi ne in ji shehu ibrahim kaji gurin shi shekul islam ibn taimiyya da ya faɗi cikin majmu'ul fatawa mujalladi na goma shafi na ɗari uku da talatin da tara to tsaya in nuna ma eh, inda shehu ibrahim ya ce haka ma ta tauhidi zan saurare ka sosai ma kuwa tsaya amma in nuna ma inda shehu ibrahim ya ce tauhidi ne yin hakan gashi shehu ibrahim ya ce gashi a cikin jawahirin rasail jama'a suna kallo jawahirun rasail kaga wajen gashi in ka duba cikin mujalladi na biyu ko kuma juzi'i na biyu in ka duba cikin shafi na 60 daidai gashi ya ce wa iza hasalal fana'u ya ce idan fana'i ya samu arafal abdu bawa zai san Allah shai'a illallahu tabaraka wa ta'ala babu komai sai Allah sai ce fahunaka tauhidul khalisu yace anan ne ma tauhidi tsantsa yake kaji inda yace tauhidi ne fa hunaka tauhidul khalis kaji wajen idan na ci idan me ya faru ne idan me ya faru zai zama tauhidul khalis idan fana'i ya samu gashi wa iza hasalal fana'u idan fana'i ya samu yace eh. arafal abdu bawa zai san hmm. Allah shi a illallahu tabaraka wa ta'ala oh. cewa babu komai sai Allah tsaya da Allah tsaya tsaya tsaya kana ji kanka tsaye a hanya da Allah fa hunaka tauhidul khalisu kaji inda yace anan tauhidi tsantsama yake kaji inda ya hmm. faɗi yace allazi huwa matlabur rijali wanda shine abin neman masufaye to kaga ibnu taymiya yace wannan abin da suke faɗi cewa ai kaza kaza yace ba daidai bane ya saba wa shari'a haramun ne baya halarta a koyi da su ko a ɗauzancen su da aikinsu akan cewa daidai suka yi shehu ibrahim kuma ya ce tauhidi ne wannan abin da suke yi shi ya sa ma ya ce ba su suke magana ba allah ne ke magana a kan harshensu ya ce fa yasma'u tauhida min al-muwahhad eh shi mai yin wannan magana ya ce allah ne yake yi to kaga anan ibnu taimiyya ya ce wannan mai shi haramun yayi saba wa shari'a yayi baya halatta ai koyi da shi shehu ibrahim kuma yace tauhidi ne tsantsa Allah ne ke magana akan harshen su yanzu ka gane bambancin magana ibn taimiya da ta shehunanku ko baka gane ba don ba na so mu bar wajen ka gane bambancin ko baka gane oh. ba eh shehu ya na gane shehu ya yi magana a nan akan fana'i ne shine na ce me ma'ana fana'i a'a ai yanzu sai ka gane cewa akwai bambanci sai mu matsa gaba ai kafin na gane ai magana da ka faɗo shehu magana fana'i yayi to ai shi ma ai shi ma ibnu taymiyyah magana fana'i ce baka ji ba inda yace wa fi hazal fana'i na fa karanto ma fa ka ji kuma ka ce ai wannan ma'ana fana'i a'a ai yanzu kafin mu je akan ma'anar fana'i gashi inda yace wa fi hazal eh. fana'i qad yaqulu ana alhaqu ai mun wannan shi ma duk maganar fana'i ce ka gane akwai bambanci ko baka gane ba farko sannan sai mu je gaba na gane to ka gane akwai bambanci to alhamdulillah to ka ga shegunan ku tauhidi ne wannan mutum ya ringa shi Allah ne tauhidi ne ba shi yake magana ba Allah ne ke yi ibnu taymiya yace in yanayi ya zo wa mutum yake faɗin hakan ba daidai ya faɗi ba saba wa shari'a yayi sa'annan kuma baya halatta a koyi da shi fala ya juzu likiti da bihim wala hamlu kalamihim wa fi'alihim ala sihhati kamar yadda manzon Allah kuma eh. yace a khata'a min shiddatil farhi ya yi kuskure Manzala ya tabbatar da kuskure to haka ma a wajen ibn kimiyya, kuskure ne shi yasa da ka gane yanzu sai me kuma ai zaka ce ina jin ka na baka lokaci yanzu kai magana tun da ka gane wannan to eh shehu magana fana'i ne ko shehu yayi magana fana'i na ce ka gaya min ma'ana fana'i ba ga min ba ga ta a gurin me ma'ana fana'i a gurin ibn al-qayyim yana zama tauhidi ko baya zama kamar yadda shehun ya faɗa ga abin da ibn al-qayyim ya faɗa ana saurare na ci gaba nan ma zan biya ma ai karatu je ka ina jin ka madarij salihina jidi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da tara ya ce wal fana'u alladhi yushiru ilayhi a dan maimaita sunan littafin me kace ya sunan littafin madarijus salikina ok to ka gyara da ka ce salihina amma je ka ina jin ka a'a salikina na ce saliki na kace to su masu sauraro suna ji je ka juzi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da tara na'am ya yi magana walfa na'ul ilayil kaumu wai amma da ya ce bala'i ya take magana a kansa suke aiki da shi an ta zahabal satu fi shuhudil abdi shine halittu idan bawa ya zama baya kallon su wata ibu fi ufikil adam ya zama sun ɓace masa kama kana kabala an tujada wato yana halatto da can lokacin da Allah yake cewa kana ah, da da annabi yake cewa kana la wala shay amma sai sufi ya koma wancan ya rika gano lokacin da kana la wala shay amma wal ako ah, to za su bace daina ganin halitta wai bakal haqqu amma zai wanzar da ubangiji cewa Allah kadai ne akwai shi wato kenan in sun ce babu kowa sai Allah abinda suke nufi sun halatto lokacin da Allah yake babu kowa sai shi a lokacin to wai bakal hakku ta Allah kama da yanzu sun kashe halittu gaba ɗaya ma sun Allah na nan kamar yadda yake a can tun azal sun matajibu suratul mushahidi wa tamihi shi sufin wanda yake to da zai zama surarsa ta bata ko a rasamuhu ma ya bata baya ganin kansa ala bakalahu suratun wala rasumun sai zama babu shi babu sa ba jikinsa ba sa baya gani sun mai gibu shuhudu aidan ala ya bakalahu shuhudun wai sirul haqu huwa allazi yushahidu nafsuhu bi nafsihi ya ce kamar Allah ne ma yake mushaharar kansa da kansa in ya shiga ya nutse a cikin wannan yanayin kama kana al'amru qabala ijadil mukawwinati kamar yadda can Allah ya kasance wala shi a ma'ahu wa haqiqatuhu haqiqar fa nayi anya na man lam yakun shine wai su faye suna maganar wanda da babu su sune halittu ya baka ya fana su kare amma Allah wanda yake cin azal akwai shi zama su tabbatar da shi Ya ce wa muradu muraduhum fana wujudu ma wallahi fil kharij ba wai suna nufi a zahiri in ka duba ba za ka ga kowa ba ne. a'a halatto da wada suke da can cewa babu kowa sai Allah lokacin da yake lashe amma a hudin nan wannan suke ganowa wannan ne yake bata daga shuhudin su ka fahimta wannan shine ma'anar fana'i cewa lalle kenan ana shiga wannan yanayin sufi ya ga cewa komai Allah ne amma ga abin da yake nufi a wajen ibn al-qayyim ka fahimta ka gama na gama Eh, gaskiya dan uwa ka birge ni ban taba samun dan dariƙa wanda yake da nutsuwa wajen tattaunawa ba irin ka ina jinjina ma to eh, na farko ka karɓi kuskure sai kana ji abuwan abuwan a ai yanzu ai ka gama yanzu zan baka amsa akan wannan gabar to ya mai amfani da mintuna ban jima ba ni ne baka amsa mun ji amfani da mintuna da Allah to a'a ba matsala ni kakka damu ko minti nawa zakai ai so nake a fahimta in ma yanzu ba ka karasa ba zan baka dama ka karasa eh ban karasa ba to karasa to akwai maganar kuma har yau dai kan fana'in cewa mutum ya ce shi akwai sufi ya ce shi Allah ne ko shi da Allah abu guda ne ibn taymiya dai rasa a cikin risalarsa rasailu ibn taymiya shafi na 52 ya zo kan fassara wannan magana ta wani sufi da yake cewa ana man ahawa wa man ahawa ana ka gani to ibnu timiya ya fassara mai kyau anan ya ce wannan fa haza inna ma arada bi sha'iru ka gane shafin da na faɗa ku rasail ibnu timiya shafi na 55 kakka da mu Ya gaba fa haza inna ma arada sha'iru al ittihad al ya ce abinda yake nufi ittihadi ne na ma'ana ba wai Allah ya shiga cikin bawa bane ko ko bawa ya shiga cikin Allah kamar yadda wannan kaga irin sane shehu tijani a jawahirul ma'ani a wajen da yake magana ana inda zanna abdibi yana magana kan aya wa huwa ma'akum aina ma kuntum shehu tijani ce fa huwa fi tilkal martabati ma kulli shay'in la bi hululin wala ittisalin wala infisalin ma'anar ma'iyar Allah tare da bayi ba hululi bane ba ittisali bane to shi ma ibnu taymiya nan ya jaddada wannan yace ma'anarsa ittihadi ne ma'anawi kattihadi ahadil muhibbina bil akari allazi yuhibbu ahadu ma ma yuhibbu ah, ma ma yuhibbu al akar a nan dai ma'anar abin da ya ce latti hadal aini bil aini ba wai hululi ake nufi ba aini ko kuma shi bawa ya shiga cikin Allah a'a ya ce in ka ji wannan zancen ba irin wannan ake nufi ba e eh, istijraki ne na mahabba yake kaiwa ga haka amma ya kawo wannan baitin kai ma daga kawo jimtu bika anni to annaka anni ka gane to anan duka irin wannan maganin in ka ji su na sufaye Allah kaza ya kamata a rika fahimtar cewa ba wai suna nufin komai Allah bane ka fahimta ko kuma suna nufin Allah ya shiga cikin bawa ina ba zai haka ba shai Ibrahim a jawahir rasa'il shafi na ɗari da goma sha hudu a inda a risala ta bakwai a risala ta asabi'atu ashara ka gane shi daga cikin fatawa na shi Ibrahim jawahir rasa'il ya ce a lakin alhaqu annan rabbu laisa bi abdin wal abdu laisa bi rabbi cewa Allah baya zama bawa bawa baya zama Allah in ji shi Ibrahim a wannan jawahir rasa'il din shafi na ɗari da sha shida in kuma ba irin na ba ne to ka duba a risala a a ashar min albatawa. fatawa saboda haka kaga kenan tunda wannan shine asalin su magana shehu ibrahim da shehu da na kawo duk magana da zaka ji an yi a irin wannan sai dai a irin wannan ce ta su ibnu taymiya da suke magana cewa a'a magana ce ta wani yanayi da bawa yake shiga kamar na fana'i wanda suka yadda da shi wanda kamar su masu imamul gazali a mishkatul anwai duk sun yadda da irin wannan akwai littafi na ibn hajar duka sun yi magana akan wannan to abin da nake so dai a fahimta na farko asali akidar shehu ibrahim gata kamar yadda na faɗo maka abdu laysa bi rabbin wa rabbu laysa bi abdin shehu ibrahim haka ya faɗa hmm. shehu tijani ma ya ce babu ittisali babu hululi a cikin kasancewar bawa da wannan kaga duk abin da za su ka an faɗa sai dai kai masa ka ɗauke shi a ma'ana mai kyau ba ma'ana mummuna ba to ina jin ka to kaga ma na gama na farko saboda mu fahimci juna da kai na'am da Allah ibn mm-hmm. taimiyya saboda dan na fahimci wato da ka shiga cikin littafinsa kana nema ka ba shi wunan ku kariya cewa ka fahimci abin da ibn taimiyya ke nufi da Allah zuwa kaso nawa ya kasa fana'i shi ibn taimiyya eh. ya kasa shi abin da ka faɗa kai ma ai kashi kashi ya faɗa wannan da kake magana muharram ba magana yake akan ai na gaskiya ba ba na so ne ne ta ja da kai a kai saboda akwai abubuwan da nake so na tattauna da kai nawa abin da kawai na tambaye ka kenan ya ya kasa su kusan kaso uku ka fahimta da wanne da wanne da wanne ne hello muna jin ka ina jin ka da wanne da wanne eh kace me da wanne da wanne ne kace ya kasa shi kashi uku da wanne da wanne eh ni na gaya maka yanzu ga abin da ibn al-qayyim ya faɗa ai a'a da wanne da wanne ai ina so ne yanzu mu tantance kaga can na bambanta ma ka fahimta cewa a wajen eh. shehu ibrahim tauhidi ne ma ka ce kai allah ne allah ne ke eh. magana a harshenka ya yi tajalli gare ka sai ya yi magana a harshenka ka ce kai allah ne a wannan fana'in kuma shine tauhidi ibn taymiya ba ba shine na ga maka wannan magana mana tsaya mana na ce maka ibn taymiya ya ce wannan magana ka ce kai Allah ne ba a bisa zahirin da take ba fa mun fahimci wannan abun ba ka ce ka fahimta kaka koma to ai kana dawo da shi ne kai ai ina kana dawo da shi ne dole kana ji in dawo da shi saboda in nuna ma akwai bambanci da abin da kake faɗi anan yanzu dai kana ji ni ban yadda ce ibrahim haka yake ni ba irin yadda ce ka ina gama abin da ce ibrahim ya faɗa yanzu ko laisa bi abdun ko arrabu laysa bi abdun wal abdu laysa bi rabbin kaga nan wacce magana sai mu dauke ta yanda ibnu taymiya yake dauka yace in kaji sun faɗi haka magana ce ta ittihadi na ma'ana kawai ka amma gaskiya dan uwa kaka zama kana da taurin kai ka ce ka gane a'a abu to shikenan ba matsala tsaya ba matsala na'am ibnu taymiya a can baya tauhidi ne yace ya saba wa shari'a tauhidin ai yace ya saba wa ai shari'a a can a baya tauhidin me a'a maganar ce ya ce maganar ce ya ce ta saba shari'a shehu ku cewa ya tawhidi ne ma wannan maganar saboda Allah ne ke magana a wannan yanayi haka ya ce eh. zahiri to ai to kuma kana ji na fahimta kana ji na to ai ba ba lalle bane shi shehu fahimta sai ta zama yadda ibn tafiya ya fahimta daban yadda shehu ya fahimta daban yanda da yake yanzu wani kaso kaso ne na fana'i a wajen ibn taimiya ina so ne na nuna ma inda ka samu batan hanya ka ce ya kasa fana'i zuwa kaso uku da wanne da wanne eh kai sai ka karanto mana to ina ganin dan uwa baka gane ba ina jin ko baka sani ba tunda ai baka sani ba na fahimta mana a'a baka sani ba to in ka sani fadi a'a na fahimta shi bana jami'a fa kan ya fa kawo jerin fana'i ne bana so mu tsawaita magana ne a'a ka so ne wani da wani sun yadda da shi ina so ne in bambanta ma da abin da ke wajensa da abin da ke wajen shewunan ku shi yasa ai nake tambayar ka da wanne da wanne to shikenan kaga yanzu misali na yadda kana ji ko ka bambanta min abin da ke wajensu mu mun yadda da irin namu shi ma ibnu taymiya ya rike nasa ba shikenan ba misali inda ka tafi cikin littafin ibn tamiya bai dada na shehu nan mu ba lalle mu ma bai dada irin nashi ba zan yadda haka ba tunda ka tafi cikin littafin sai na bi ka na biya ma kaga gobe ba ka dauko ba gwara in naku ne ka kare iya naku amma kame da shi cikin littafin sa. Eh. dole sai na biya ma eh ni abin da dai nake so na gaya maka ya yadda da fana'i akwai shi kuma ga shi yayi magana sa to kaga ina ganin sanaji ina ganin yanda zamu tunda dai ka kasa faɗi zan yi bayani ibnu taymiya me na kasa faɗa tunda ka kasa faɗi wani irin fana'i ne da wani irin fana'i ibn taimiyya ya ce akwai kuma wanne ne ya ce na zindiƙai ne na shegunanku ya ce na zindiƙai ne duk sai na tafi na ibn taimiyya ya kasa yanzu kafin ka je kana da Allah tsaya kafin ka je kakkai min haka kaga na baka kai ta bayani kakkai min haka shine adalci eh to ai bayani na ah. baka amsa shi ba me magana ka kan fadin shehu tijani da na kama da na shehu ibrahim na ƙara ma ya kamata ka yi min adalci ni ma ka banni in yi bayani shine adalci kaga waje na fa ka zo amma na baka lokaci eh. kai ta sukuwa na ma ƙara ma <laughs> amma yanzu in zo zan yi bayani kuma ka ringa tsaye da ni to ah. dan Allah yi bayanin ka amma ka san me nake so ka ah, faɗa shine ka kore fana'i magana fana'i ta tuba da suke akwai ta kore ta ina kallo ina ganin tsaya tunda yaki yayi bayani tsayani kuma in yi da kaina na sa shi a can in ma yayi surutu ko ya ko yayi hayaniya bu zai zo nan cikin karatuna ba wato abin da nake so ku gane yan uwa shine shekul islam ibn taimiyya da shi da al'imam ibn al asali fana'i ma ba su suka kirkiro wani akwai wani abu mai suna fana'i ba ibn al ya faɗi sufaye ne suka kirkiro suka ce akwai wani abu mai suna fana'i al'imam ibn al-qayyim a cikin madarijus saliki na ya faɗi ya ce alƙur'ani da hadisi da zancen sahabbai babu yaban fana'i ko sukan fana'i a ciki ya ce kai shewune na farko ma ba su amfani da wannan lafazin na fana'i ba sun ma sa fana'i ya zamanto wani matsayi ne ya ce duk ba ba ya ce in kuma fana'in wani abun so ne wani abun matsayi ne su ne suka fi cancanta da su yi shi ya ce amma ba su yi ba sai ce to tun da haka ne ba za mu karɓe shi ba gaba ɗaya kuma ba za mu kore shi gaba ɗaya ba sai ce dole mu yi bayanin ingataccensa daga wanda ba shi da kyau mai inganta ba mai kyau daga mara kyau haka al'imam ibn al ya faɗi in kuma ya buƙaci ya ga wajen sai in haska kowa ya gani to wannan ya kai su zuwa ga su kakkasa su tantance sai suka kasa fana'i kashi uku suka ce akwai alfana wa an iradati siwa suka ce akwai alfana wa an shuhudu siwa suka ce akwai alfana wa an wujudu siwa to wanda zan ɗauko a wajen su ibnu taimiyya na zindiƙai ne shine irin na su shehu ibrahim shine mahallin shahid shine wa an wujudu siwa shine mutum a wannan yanayi zai ce la maujuda illallah eh, la maujuda illallah babu wani saman mai in ba Allah ba la maujuda illallah shine alfana'u an wujudu siwa a wadansu shehu ibrahim tauhidi ne wannan amma a wajen su ibnu taymiya zindiƙanci ne kafirci ne gashi kuma zan fara nuna shi cikin littafin shehu ibrahim sai mu je cikin majmu'ul fatawa kun ganin cikin jawahirin rasail ko to gashi shehu ibrahim zai faɗi wannan ma tauhidi ne tsantsar tauhidi ne gashi kaga ya ce a shehu tijani ya ƙulu jawahirin ma'ani shehu tijani yana faɗi cikin jawahirin ma'ani ya ce hakikatin tauhidi la tudraku ba a riskar hakikanin tauhidi ya ce li na kama dumta ta ƙulu matuƙar kai kana cewa maujudun akwai wani samamme wallahu maujudun Allah ma samamme ne mutuƙar kana faɗin haka sai ce fasamma a wannan lokacin da kake cewa akwai maujudun shi ma Allahu maujudun ya ce isnani ai abu bi kenan ya ce aina tauhidi ina tauhidi don haka in ka ce maujudun wallahu maujudun to ai abu biyu kenan aina tauhidi to wannan a wajen ibnu taimiyya a wajen ibnu alƙayyim tsantsar kafirci ne mu fara shine alfana'u an wujudu siwa mu fara da al'imam ibnu taimiyya ko mu fara da al'imam ibnu alƙayyim cikin madarijus salikina wannan fana'in fana'i ne na in komai Allah kuma shi ne inda na nuna cikin littafin shehu ibrahim mu koma cikin madarijus salikina ai dan uwa ma kana fahimta duk dai da yake cewa in ka ce ka fahimta haka in abin nan din nan ya dan bushe ka sai ka dawo mu je cikin madarijus salikina cikin mujalladi na daya shafi na 174 da mu je gashi 174 ga abin da yake cewa ga abin da al'imam ibn al-qayyim yake faɗi kaga yace faslun alfana'u aksamuhu wa maratibuhu bayan ya zo to tsaya ka ji inda ya zo ya kakkasa an gane daga nan gashi zan ringa nunawa yace wa hada lismu wannan suna na fana'i yutlaqu ala salasati ma'anin ana itlaƙin sa akan ma'anoni guda uku gashi zai kawo yace akwai alfana'u an wujudi siwa na su shehu ibrahim kenan akwai alfana'u an wujudi siwa shine ba wani samamme in ba Allah ba sannan yace kuma gashi akwai alfana'u na biyu an shuhudu siwa na biyu kenan na uku ya ce alfana'u an iradati siwa kagansu guda uku sai ce fa'ammal fana'u amma fana'i an wujudu siwa shine la mawjuda illallah shine la illallah yace wannan fana'in yace fa huwa fana'ul malahidati shine fana'i na mulhidai na mulhidai yace biyu bi wahdatil wujudi waɗanda suke cewa komai Allah ne suke maganar wahadatul wujudi wanda shehu tijani ya yi bayanin ta ma ita ma wahadatul wujudi cikin jawahirul ma'ani wa annahu ma samma ghairun ai kwata-kwata ma babu wani Allah ma sa'annan wa anna ghayatal arifina ghaya matlab na arifai wasalikina da wayanda suka shiga hanyar Allah shine alfana'u fil wahdatil mutlaqa shine alfana'u fil wahdatil mutlaqa shine inda shehu Ibrahim ke cewa fa iza hasala alfana wa arafa al'abdu Allah sha illa Allah tabaaraka wa ta'ala fa hunaka tawhid khalis yace alladhi huwa matlabur rijali shine kuma anan ibnu qayyim yake cewa anna ghayatal arifina suna cewa gaya matsalab kenan yanda shehu Ibrahim ya faɗi ne shine alfana'u fil wahdatil mutlaqa wa nafyu takassuri wa ta'addudi da kore yawa da kuma adadi shi yasa yace fasamma sunani yace fasamma isnani ai a wannan biyu da kace maujudun wallahu maujudun indi shehu tijani ce to ai abu biyu kenan haka suke cewa wa nafyu takassuri wa ta'addudi anil wujudi bi kulli itibarin yace fala sha'adu ghairan ba ma ya ganin wani Allah aslan asali ma ba ya ganin wani Allah Ya ce bal ya shahadu wujudal abdi yana ganin samuwar bawa aina wujudin rabbi shine samuwar Allah Ya yace bal la'isa indahum fil haqiqati rabbun wa abdun a haƙiƙa a wadansu ma babu wani a ce akwai Allah akwai bawa haka shehu ibrahim ya tabbatar da haka cikin kashifin ilbasi yake cewa za su ringa cewa al'abdu rabbun wal abdu rabbun cewa an rabbu abdun wal abdu rabbun ya ce fa'iza sami a haza man la zauka lahu mara bi qatili ƙa'ilihi. ya ce wanda ba shi da zauki in ji suna Allah bawa ne bawa ma Allah ne wanda ba shi da zauki sai ya umarni a kashe ma'abocinsa a cikin kashifin ilbasi to kaga wannan alfana wa an wujudu siwa don haka wannan alfana wa an wujudu siwa shine la mawjuda illallah a wajen malumanmu wannan tsantsar kafirci ne kuma waɗanda suke cewa akwai wahadatul wujudi su ne suke fani, to kaga wannan kashe-kashen fana'in da nake tambayar ka kenan baka ba da amsa ba akwai alfana'u an wujudu siwa akwai alfana'u an shuhudu siwa akwai alfana'u an iradati siwa wanda alfana'u an wujudu siwa shine na shehunanku shine la mawjuda illallah la mawjuda illallah babu samamme in ba Allah ba la da illallah la da illallah wannan kuma tsantsar kafirci ne cewa la da illallah tsantsar kafirci ne kuma shi ne shegunanku suke faɗi zan nuna ma sa'annan in ƙara komawa cikin littafin shekul islam ibn taimiyya na nuna ma kaga a wajen shehu ibrahim gashi idan wannan fana'in ya zo ga abin da za su ringa cewa Eh, shine tauhidi la mawjuda illa Allah kaga shine tauhidul na kaga wannan cikin firiya da tafsir ne ka gan shi nan firiya da tafsir ka gan shi ko in ka duba cikin mujalladi na dan shafi na 222 ya ce wa tauhidul wasilina tauhidin waɗanda suka yi wasuli ma'ana la ilaha illallahu indahu ma'anan la ilaha illallah a wajen su shine la mawjuda bi haqqin wallahi kaga la mawjuda bi haqqin wallahi babu saman me da gaskiya in ba Allah ba wum ya su suna ma cewa la illallah babu komai sai Allah to faɗin wannan a wajen Sheikhul islam ibn taimiyya da ibn qayyim ka la mawjuda illallah tsantsa kafirci ne gashi kuma tsaya in nuna ma wajen sa'an nan sai in ƙara baka dama ka duba cikin majmu'ul fatawa na mai da kai cikin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taimiyya kamar yadda na nuna ma nan cikin madariju saliki na mu koma cikin majmu'ul fatawa kaga dai inda shehu ibrahim din ke faɗi ko la mawjuda bi haƙƙin siwa Allah la illa allah yace tauhidin wa'anda suka yi wusuli kenan la mawjuda bi haƙƙin siwa Allah haka suke cewa eh la illallah to ibnu taymiya yace masu faɗan wannan kafirci suke faɗi gashi cikin majmu'ul fatawa mujalladi na biyu mu koma cikin shafi na ɗari uku da shida shafi na ɗari uku da shida za ka ga wannan maganar wacce na nuna ma ita a cikin littafin shehu gashi inda shekul islam ibn taimiyya ke faɗi daga nan cikin mujalladi na biyu kaga wajen mujalladi na biyu shafi na da 306 ce wa ƙaunu ibn Saba'in da zancen ibn Saba'in cewa rabbun malikun wa abdun halikun wa antum zalika Allahu faqat wal kasratu wahamun wannan magana da shi ibn sab'in yake yi ibn taymiya ce huwa muwafiƙun li aslihi fasid wannan ya dace da ƙa'idar ibn saba'in ne taɓata shine fi anna wujudal makhluqi cewa samuwar abin halitta wujudul khaliki shine samuwar Allah yace wali wali haza ƙala saboda wannan nema yace wa antum zalika yace fa innahu ja'alal al-abda halikan kaji yace shi ya sanya bawa ya ƙare ne ai la wujuda lahu ai bawa ba shi da samuwa falam ya baka illa wujudun rabbi kaga babu abin da ya saura sai samuwar Allah sai yace ce faƙala sai yace ce wa antum zalika yace ce kuɗin ma haka ne yace ce waka zalika ƙala haka kuma sai yace Allahu faƙat Allah kawai eh wal kasaratu wahamun yawa a ce akwai wani Allah akwai kaza wannan duk waham ne eh shine alwujudul shine alwujudul majazi a wajen ku sai ce fa innahu ala qawlihi shi wannan magana da Ibnu saba'in din ya faɗi ya faɗi ne akan maganarsa cewa la mawjuda Allah, kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi kaga la mawjuda Allah babu samamme in ba Allah ba la mawjuda illallah babu mai in ba Allah ba zan ƙara nuna ma wajen la mawjuda illallah babu mai in ba Allah ba to wannan maganar la mawjuda illallah kafirci ne a wajen shekul islam ibn taimiyya gashi a wajen ku waɗanda suka yi wusuli ne suke faɗin wannan a wajen ku waɗanda suka yi wusuli ne suke faɗin wannan kamar yadda shehu ibrahim ya faɗi gashi wa'anda suka yi wusuli tauhidin su ne kaga wa tauhidil wasilina ma'ana la ilaha illallah inda la mawjuda bi aqin siwa Allah kaji la mawjuda bi aqin siwa Allah hum yaquluna la illallah gashi cikin firiya da tafsir a cikin mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da to yake cewa wannan ibnu saba'in ɗin da ya faɗi wannan magana fa innahu ala qawlihi shi yana kan faɗinsa ne la da illallah kamar da shehu ibrahim ya ce shi ne Toyin' wasilina a wajen ku da suka yi wusuli la da illallah a wajensu shi ne ma'anar la ilaha illallah a wajensu. Ibn ibnu ya ce wali haza kana yaqulu saboda haka ne ma ya kasance yana faɗi huwa shi ibnu saba'in ɗin, wa ashabuhu da kuma sahabbansa ɗalibansa fi zikirhim a cikin zikirinsu laisa illallah cewa babu fa Allah kamar yanda shi anan shehu ibrahim ya ce suna cewa la illallah kaga la illallah ya ce kaga ya ce hum ya kuluna la illallah haka nan kuma ibn taimiyya ya ce haka suke faɗi a cikin zikirinsu laisa illallah duk ɗaya ne da la illallah sai ya ce badala ƙaulil musulmina saɓanin maimakon faɗin musulmai la ilaha illallah kaga haka ibn ya faɗi haka kuma shehu ibrahim ya ce musulmai cewa suke la ilaha illallah shine tauhidul amma musulmai kenan amma a wajensu suna cewa la illallah shine tauhidul wasilina kaga ibn taymiya ce badala qaulul muslimina la ilaha illallah su suna cewa laisa illallah haka shehu ibrahim ya faɗi to don haka wannan shine abin da zan ce ma a nan da ka amsar shi yasa ku alfana'u an wujudu siwa kuke cewa la da illallah a wajen ibn taimiyya wannan kafirci ne tsantsan tsagwaran zindikanci ne ina fata wannan karatun da na biya ma ya shiga zan ɗauke ka na san kana kai kana bibiya ka gane in baka gane ba sai mu koma baya na ƙara ganar da kai bihi ina kiransa ne ku bari Allah isa ya ɗauka Allah isa ba su ma waya sun ce kakka yawa ka gane ku assalamu alaikum alaikum salam assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam ka ji abin da na karanto na ji ka ji a wajen cewa kamar su a gurin shagurin shehu ibrahim ya ce tauhidi ne wa su kuma Ibn taymiya ya ce kafirci ne da haramun yawa duk kaji abin da shi a wajensa kana ji tauhidul wasilina shine la maujuda bi haqqin siwa Allah suna cewa la illa Allah na'am Ibn taymiya kuma yace wannan magana kafirci ce kaji abin da ai ya faɗi ko to na fahimta yanzu za a saurare ni yanzu eh a'a ai ba wai ka fahimta ba ka gane hakan ne a wajen ibn taymiya na gane sosai yawa to shikenan ai je ka to ana jin ka to na wannan ma ce ibn taymiya shi ya ce kai ka ce ibn taymiya sun haramta wannan ko ya ce kafirci na fahimta eh shi kuma ce ibrahim ya ce tauhidi haka to eh ba to ibrahim kai ba Imam al-Ghazali a cikin Mishkatu al Anwar barka ta abin da yake faɗa ya ce shi ma wannan faɗin hakan tadi ne yanda shi Ibrahim ya faɗa kana ji yanzu dai ka gane dai cewa daban yake abin da yake gurin Ibn Taymiyyah daban yake da wanda yake wajen shegunanka ka gane haka ba dan jin ka ko da ni ne a'a abin da nake cewa yanzu ka gane abin da yake wajen shegunanka daban yake da abin da yake wajen ibnu taimiyya ka gane haka na gane yawa to alhamdulillah to yanzu kana ji tunda ka gane haka daban ne ka ga baka da hujja cikin zancen ibnu taimiyya ka tabbatar da haka kowa ya ji ko to faɗin shewunanka cewa ka ce kai Allah ne tauhidi ne to shikenan ka tabbatar to faɗin maliman ku eh. cewa ka ce kai Allah ne tauhidi ne la maujuda illallah ina suka samu wannan a shari'a tunda ba a samu a wajen su Ibn taymiya ba a shari'a kare su to ina jin ka a shari'a kare su tunda a wajen dai babu mun gane alhamdulillah kai ma wakili ne to yanzu kare su a musulunce alkur'ani da hadisi ina ne ya zama tauhidi mutum ya ce shi Allah ne ina ne a shari'a ya zama tauhidi mutum ya ce shi Allah ne yanzu a shari'a ga ya mana eh muna jin ka wallahi to ga imamu gazali a ba wai imamu gazali ba da Allah a musulunci muke so mu ji ina ne ya zama tauhidi mutum ya ce shi Allah ne tunda dai a wajen ibnu taymiya babu ko ka ce ya bambanta mun ji a musulunci to imamu gazali ba malamin musulunci bane a musulunci fa na ce zancensa dalili ne ko ko sahabi a da Allah kana ji ko kaulu sahabi mukhtalafun fihi eh. la yakunu hujjatan ko qaulus sahabi ballantana kuma Imamul Gazali. ghazali yanzu dai kana ji a musulunci da Allah kare ina ya zama tauhidi kace kai Allah ne tana kasa kasa magana wallahi mu muna jin ka sarai ina jin ka a musulunci ina ne ya zama tauhidi ka ce kai Allah ne a musulunci gaya mana alkur'ani da hadisi ka ce kai Allah ne kuma tauhidi kai a wani waje ne a musulunci a wace aya ko a wani hadisi aka samu haka tambaye ba ita za kai ba a a ita na ga damar yi ita na ga damar yi a Allah kaga gama kashe kai a a wallahi ita na ga damar yi sam ina ita na ga damar yi wannan tambayar kana ji ita na ga damayi kuma ita za ka ba da amsa eh, tun da dai a wajen su ibnu taimiyya ka yadda daman ai muna so 'yan ɗariƙa su gane cewa abin da ibn taimiyya da ibn alƙayyim yake faɗi ya saba wa abin da malamin su suke faɗi na kafirci kuma ka gane haka ka wakilci ɗariƙa haka nake ta so jahilan prof su gane amma kai ka gane to alhamdulillah to yanzu shine maliman nan naka ai daman ko da ma muƙaddara ibnu taimiyya ya ce addini ne ya ce musulunci ne ai bai zamanto addini ba bai zamanto wujja ba saboda magana ibnu taimiyya ko magana ibnu alqayyim ba ita ce wujja ba a qawalul ulama'i yustadallu laha wa la yustadallu biha ko da ma ya faɗi to ka yadda ba su faɗi ba to yanzu a musulunci kare shehunan ina ne ya zama tauhidi mutum ya ce shi Allah ne to yanzu ka taurari, ni ina da to ka bacci ka ba da hujjojin na ka ce ba hujja bane yawa a musulunci ko amma zan fara maka da imamul gaza ce a a ka ka fara mun tafi alqur'ani tafi hadisi eh ka ce kai Allah ne tauhidi kana ji na a a da Allah tafi alqur'ani bazzancin imamul gazali <laughs> ai ba hujja bane zancen sa to shi imamul gazali so kake ya faɗi sabana ka ai sufi ne a ka'ida ma gurin istilali ba a kawo shi la yustadallu bi qawli sa'ibi la la yustadallu bi qawli sa'ibi al-mazhab fi intisari mazhabihi to idan imam al-ghazali bai ce haka ba to me kace so ya ce yawwa akwai irin wannan na cewa komai Allah ne to ka akwai shirkun wannan aya da cikin magana aina ma tuwal lufa hula. ba matsala ba matsala ta shirkuna da suke rukon mu akan cewa muna cewa komai Allah ne saboda wannan aya dubba su kai dai shiga alqur'ani ka bada hujja shine sharhin da malamai za su yi da bayanan da za su kaga da Allah kana ji abin sauraro ne kaga da Allah kana ji da ka tafi su kana ji haka zani ba zan ba zan wallahi ba kai mun Allah ba sha sha sha sha sha sha ni ne sha sha gaskiya ni to ai ka kika taurari kana da yadda ya ta malam kanawi ni ka ce wa shashasha idan juna ba ta mana addu'a a canci zaki ni da kai da Allah ma haɗu da kai ga nan ba zan ba da nan ba ta ma haɗu da kai ni ba na zuwa nan fejin sai dai ka je isha fm ina shiri duk sati ba na zuwa fejin babakku sai dai ka je fejin isha fm duk sati ina karatu za a baka dama amma dai yanzu kana ji kai gama magana ka ni a a tambayar ka ne dalili da ne eh ina wujjarsa a shari'a Imam al-Ghazali ma wujja ne a musulunci Imam ne na musulunci wujja ne zancen wujja ne zancen Imam al-Ghazali to kamun kamun ayar da ya fahimci haka kawo min ayar da imamul ghazali ya fahimci haka kamun min ayar nake so ba wai zancensa ba ko hadisin da ya fahimci haka hadisin zaka kawo min ba zancensa ba kawo ya fahimci in kace kai Allah ne tauhidi kai ayar kawo ayar da ta ce kai Allah ne tauhidi kai eh tunda shi ma ya faɗa haka ina ayar da ya fahimto haka kawo ayar to to shikenan ta ayar ka kawo min aya kai ma ah, wanda to kuma eh mun zo nan kuma eh, eh ai mun zo nan <laughs> ai mun rabu ai mun rabu ai mun rabu da kai ni ne na sauke ka da kaina eh ba ma sauke ku ai mu ce kun gudu a'a da kaina na sauke ka ai mun zo eh kaji ba to ai ko qaulus sahabi mukhtalafun fihi ne wai ka ce wai imamul al-ghazali ya ce shi ma tauhidi ne <laughs> ai manzan Allah ya ce a khata amin shiddatul farhi mutum ya ce shi Allah ne manzan Allah ya ce ya yi kuskure wai ka ce wai imamul ghazali wato imamul ghazali yanzu kake kwamfe ɗinsa ga manzan Allah ya ce a khata'a shi ne za ka ce wai imamul ghazali ai mun rabu da kai <laughs> eh, Allah ya samu dace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum anwar Allah malam wato mutanen nan yanda buge wani sayin kana ka hadu da wani mutum aljanin na rauyen fita she ka ta mai rukuya ka ta mai rukuya ka ta mai rukuya har ka kare aljanun bai fita ba kafin kaga duk kame kamen da yake yi ka kawo ayan da imamu ghazali ya dogara kai ya ce ya halatta shi ne maganan kawal ka ce ya dogara kan aya kaza shafi ga bayanin imamu ghazali ga ayan da ya dogara ga hadisin da dogara wannan shi kenan kawal amma ka zo kana son ka sa ka ce dole ibn taymiya da ibn kaimu sun yarda cewa wannan fana'in halal ne kuma ba kuskure ba ne ta wannan abin na rabin mamaki mutanen ga su bukshe kasa da tawar kwakwalwa suke fahimta addini addini sauki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fa batun fana'i fa gabanin a kasa fana'i shi da ibn tamiya ya kawo hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tufa yan fana'i wannan yayi kuskure sararin murna kaga abin da ya yi Allah bai kama shi laifi ba amma kuskure ne to ku kuma fanayin na ku ke jawo abin ku karan kanku ku ce ku zama Allah to wannan ne ba sa fahimta ku ke jawo abin karan kanku ku ce ku zama Allah abin nan sauki ne malam malam wallahi wannan bai kai ku kabinci minti 30 kura wannan magana ba in dai yana son gaskiya ya dauki wannan hadisi a wannan hadisin da ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Buhari ya kawo ya dauki wannan hadisin ya tabbatar da wannan hadisin wannan fanayin da wannan bawa Allah ya shiga cikin cewa Allah ni ne ni ne Allah ka kai ni ne ubangiji ka kai ne bawa na wannan kuskure da Allah bai kawo amma kuskure yayi to ku kuma yan jika tijjana ku fanayin ku ke jawab ko ana sa ka zaki ne a baka wani a hauka kana yi baka sallan juma'a baka shiga cikin jama'a baka karatun qur'ani a zo a baka a baka dabino ya da ka ci don ka ji yunwa ka zama makwaci to kaga wannan ba kai ka jawo kanka ba Allah bai sa ka ba na manzo Allah ya sa su Abu Hurairah cikin masallaci wasu kai fanayi ba shi cikin addinin musulunci Allah shi da su wallahi wannan mutanen Allah gyara malam amin shira eh, ta ba matsala an samu ai kuma mutane wallahi wallahi mutane dubu sun fahimci abin da ake faɗi ko shi ya fahimci amma kokari yake kare Ibrahim Anyas kokarin da yake duka zai kare Ibrahim Anyas Ibrahim Anyas bai kuskure ba Allah shirya da su barin ba mutane dama insha Allah shigo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa assalam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum assalamu alaikum alal darayi na barka da ya gida ya ibada ya ibada ya wajen wa alaikum salam muna jin kaɗan uwa wa alaikum salam muna ala alkami barka da kokari yawa ya gida ya ibada wato mala alkami abin da yake faruwa shine na'am alhamdulillah abin da yake faruwa mala alkanawi na'am alalace wannan din ya wato fi jahilan prof ya fi su kokari gaskiya a gaskiya ya fi su eh, ya fi su gaskiya da amma matsala da aka samu da shine da aka zo da su kuryen kuryen karatu <laughs> na to assalamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah mala alikana barka da yamma na'am an wuni lafiya ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah kana magana da bahar alkasim adam daga nan birnin misrata da ke kasar libya to malam to na manta suna amma dai ina jinka barka da zuwa <laughs> mun ga yadda ka ba wannan bawan allah magani da fatan dai zai samu waraka in dai yana buƙatar da ya ɗauki gaskiya dai kan ya kamata a ce ya riga ya gane wannan karatu da aka yi masa gaskiya ne sai dai fatan Allah dai ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ai kuna tsabo mutane daga cikin wannan duhu da suka fada na shirka da kafirci wallahi alhamdulillah Allah ya sa su tsamu Allah ya saka da alkhairi Allah shiga lamarin ku Allah ya riko da amin amin amin jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum shukran assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam kanawi barka da kokari na'am dan uwa barka da ya ibada ya wajen alhamdulillah Allah ya sa a mizani bisa ga wannan kwakwaran jihadi da kake yi yawa gaskiya wannan ni ban ma taba ganin dan dariƙa me. wannan in aka ci gaba da tattauna da shi zai fi karba gaskiya tabbas saboda in ka kalli kamar gubar bid'a ce ta tasiri a kansa hmm. shi sa abubuwa za ka ga suke amma da zai ci gaba da karatu tunda na fuskanci kamar yana da ido in gaskiya ke nema zai fahimce ta ya ajiye wannan maganganun na bata na sufaye gaskiya ne ina ganin mala alkanawi duk wanda ya zo ka ɗauko wata wani topic kake magana a kansa akan abin da ya shafi su ya zama kafin ya tafi laliban ibn taimiyya ma ya faɗi irin wannan abin ibn al ya faɗa ya fara kare wannan abin a alkur'ani da sunna gaskiya ne saboda suna yin wani abu ne sai ka kasa gane kamar kai ne na ce ma ah, akwai kunama a jihunka to sai ka ce ni ma ina da ita za ta harbi mutane ni ba za ta harbe ni ba amma zan sa wani ta harbe shi farko sai ka fara kuma sa kunama laifi ne to farko duk wanda ya zo in ka karanto wata magana ta shehunansu ya fara kare abin cin ya yadda eh in ya yadda musulunci ne eh ya kare da alkur'ani da sunna sannan ya tafi lalaban saboda a ƙarshe bata mana lokaci yake shi bai kare abin da bai tafi ne ibn taymiya ya faɗi irin maganar kuma a ƙarshe a ritsa shi ya yadda ba iri ɗaya ce ba eh to amma ka san wani abu na'am kana ji gaskiya hakan ma da ya tafi zuwa ga nan ai ya yi amfani tunda yanzu kaga duk wani ɗan ɗariƙa da yake bin mu to zai fahimci eh. cewa ashe maganan ma ba ɗaya ba ce eh ba ɗaya ba ce ba tabbas ai abin da sa ne ba da wannan shawarar da haka suke a ƙarshe kuma sai saboda ka san akwai wanda suke son gaskiya amma kullum ana ruɗa su da an kawo magana sai a ta ibnu taymiya ya ma ya faɗa to ka sai ya zama kamar an ba asali an koma maganar ai wannan wani ma ya faɗa tunda wannan ma ya faɗa ya zama ba ba laifi bane ba gaskiya ne shine ni abin da nake gani gujewa rikita jahilai saboda ba zai yiwu ana tuhumar shehunnan ku da zindi kanta ba kuma ku dinga cewa ibn taimiya ma ya faɗi irin wannan maganar bayan kuma ibn taimiya kwata kwata bai yadda da sufancin irin su shehu tijjani ba ma a wajen sama shi kai ne saboda su sufancinsu daga wajen ibin arabi suka ɗauko shi da hallaji gaskiya ne shi ko bai ke ba kaga abin kamar akwai bata lokaci da rainin mawaye gaskiya ya kwata mutumin da bai yadda da ku kwata kwata ku dinga istidlali da maganarsa ka fahimci abin da nake nufi mala alƙalwi eh na fahimce ka sarai an fahimce ka kuma insha Allah yawwa duk wanda ya shigo kar ya tafi ibnu taymiya ya ce ba a'a kamar yadda kai mai a ƙarshe to Shehu Ibrahim ya ce Allah ne magana ta bakin bawa ya kawo inda yake a alkurani ko hadisi. Kan ka bari ya tafi yawon ai Ibn Taymiyyah ma ya faɗa ai uh, Ibn al-Qayyim ya faɗa a'a ya fara karewa alkurani da hadisi. Tunda kai duk ibarar da ka ɗauko sai ka faɗi ka faɗi kishiyar abin ka kawo ayoyi da suka nuna cewa wannan abin zindiƙanci ne ko ɓata ne. To amma suna ɓata mana lokaci al'umma suna fahimtar gaskiya da kyau shi ne abin da da ya mutum ya zo karka yadda ya ja ka cikin majamu'ul fatawa ko wani littafi ka rike shi ya fara amsa mana cewar wannan abin ina hujjarsa alkurani da sunna kafin ya je ko ina saboda a ƙarshe kaga yanzu wannan me ya faru a ƙarshe ya yadda fana'in da Ibn taymiya yake magana shi nasu wannan ya ce zindiƙanci ne kuma ya yadda a ƙarshe kaga da tun farko bai bata mana lokaci ba ya ba mutane dama gaskiya ne yawa wannan shine dan tsokacin da zan yi to Allah ya sa a mizani amin mun gode mun gode jazakumullahu khairan amin to akwai wanda suke kira malam Muhammad naga kiranka <laughs> eh haka ma ai mun ciri riba kaga wancan jahilan a gane cewa ƙarya suke yi wa ibnu taymiya assalamu alaikum Assalamu alaikum. Malam Muhammad ya gida ya ibada. Kana magana daga Muhammad Saudi Riyadh. To Malam Muhammad sanna zuwa. Malam ina ina maka fatan alkhairi. Ina kaunar ka domin Allah. Allah da ka so ni domin sa shi ma iso ka Malam Muhammad. Allah ya kara muku lafiya da imani da yi da ikilasi amin amin Allah ya mana haka Allah kuma ya haɗa mu aljannar firdaus a ɗaukakiya baki amin amin amin akar makalla wannan idan ka kula da kyau ma akar makalla kana ji na'am akwai wanda akwai wanda ma suke kyara mushi ko zai dawo yanzu ka ce ya rantse da Allah ba wanda suke kyara mushi to wanda suke kyara mushin wato idan ka kure shi ne sai ka gani ya yadda can kuma sai ka ji ai in ka saka za ka gani Allah in ka saka za ka gani kuma za ka ji sai su ce masa ka ce a kaza kaza kaza maganan yana fitowa su ba sa sani amma sai ka saurara da kyau za ka ji shi da ya yadda da wuri to akwai wanda suke kira mushi a kusa da shi ai in ka kula sai ya gama ce maka ya yadda sai kuma su zo su gashi akwai tambaya da masa guda uku ya sashe kawai ya yi faɗa daga ya ce ta indiya. ka tambaye shi guda nawa ya kasa su ya yi ta maja in ja can kawai sai ya yi kesin kawai sai ya ce guda uku sai Allah ya sake sa ka sake kama shi sai ka ce to guda ukun ya ya raba su <laughs> sai in dama bai ji ba sai ka ce a duniya tana jin ka to na kusa da shi din sai yake gaya masa ya ci gaba da cewa a kaza kaza kaza kaza duk za ka ji wallahi za ka in ka koma karatun daga baya za ka ji wato gaskiya kau ba sa so malam wallahi tallahi gaskiya ce kau ba sa so karatu yana fita yanzu kuma in Allah ya taimaka in Allah ya taimaka wannan karatun a baza shi a bidiyo a ɗora shi a ci gaba da maimaita shi don wannan yana wakiltan su ne don ya fi su wannan gwamban da kuke nema kuma yanzu sun ma saka malam sun saka yanzu duka a dinga turo mutane suna ta wannan maganar su ce ibnu taymiya ya ce ibnu kayyim ya ce ka ce da ibnu kayyim da ibnu taymiya ba maganar Allah bace ba maganar manzon Allah bace <laughs> kuma ba sila bane wanda su za a yadda da su kamar da yake ta so wai a tafi ibnu gazali ana maganar manzon Allah kana wai gazali gazali waye gazali kuma eh imamul gazali Allah ya sa mu dace to an amin amin to na gode malam Allah ya taimaka Allah ya ƙara lafiya Allah ya sa sunna ta wadace mu amin amin jazakumullahu khair assalamu alaikum assalamu rahmatullah na'am dan wadawa muke magana Na magana da malam umar ne daga nan abuja malam umar daga abuja muna jin ka malam umar na'am magana da kai yanzu ne na'am wallah suna da na'am an ci gaba da wallahi wallahi wallahi sai a gane gaskiya eh ban ji abin da kace ba malam Umar yana dan tsinkewa dan maimaita Na ce da kun ci gaba da tattaunawa da shi eh wallahi da sai ya <laughs> a'a to ai kana ji mun zo gaba ne na cewa ya yarda shewunansu sun ce ka ce kai Allah ne tauhidi ne sai muka zo gaba ina wujja a musulunci tunda ya tabbatar inda ya je neman dalili gurin Ibnu taymiya da ibn qayyim babu tunda ya tabbatar da aka to kamata ya tabbatar mana a shari'a sai ya koma wai imam al-ghazali ya ce qaulu sahabi ya ce abu kaza ko fahimtarsa ta aya ko ta hadisi ba wai wujja bane abu ne wanda ake da saɓani a kai yana daga cikin al eh, eh, eh, yana daga cikin al'adilla al-mukhtalafu fiha ba hujja bane to sannan ka ce wai Imam al-Ghazali ana cewa ina ne Allah yace ko manzo Allah yace kana cewa wai ai ina ne ai Imam al-Ghazali ya ce? to ta nan ne yi maka ayar rabu da shi ni shawara ta guda ɗaya malam karatun da za ku ci gaba da yi wa mutane ku dinga gaya mutane in an zo ana musu karatu malamai su gaya musu hujja da qur'ani da hadisi kar su dinga kawo musu maganar malamai wallahi ana sauraron ku a duniya ba wai mutane da yawa mutane ana sauraron ku kuma daga karatun ku ana fahimtar gaskiya don ni ina tare da mutane gaskiya da yawa yanzu duk da musu da abu za su tambaya ina ne hujjanka a qur'ani ko hadisi to saboda karantarwanku ya zama ku yi concentrate duk wanda zai maka karatu kowane irin malami ne kawai baka hujja a Qur'ani da hadisi kada ka maka maganan wani shehu ko maganan wani wani wani wani zindiki Assalamu alaikum ku haka wa alaikum assalam Allah ya saka da alkhairi mun gode shi yasa inda muka rabu da shi shine cewa imamul Al-Ghazali amma tsaya mu ƙara ɗan tuntuɓansa yana da ayar ko har yanzu Imam ghazali yake da shi eh ku bari mu ƙara tuntuɓar samuji yana da aya ko hadisi inda ka wa kanka Allah tauhidi ne ko har yanzu zancen imamul ghazali yake da shi assalamu alaikum na'am da wa muke magana dan uwa na'am magana dan uwa abdulkadir mala abdulkadir barka da zuwa alhamdulillah malam kana sai dai fata muku da alkhairi dai Allah ya saka muku da alkhairi amin amin amin jazakumullahu khairan farko dai yadda kuka fara da shi kamar muna ganin shi yana da wani nasuwa yana da wani kwanciyar hankali wurin tattaunawa sai na ga kamar a wan ya gaskiya yana iya dauka ko dai akwai wasu nau'uka na adalci a tattare da shi a ba bane ashe ba haka bane wai me yasa ku yan ka ga Allah saboda wai me yasa ku ga gaskiya kiri kiri ga abin gari amma shi ku canja shi shi ku ci a bacci ne dan Allah wai wani iri abu kenan gashi shehu ku ya ce wai ibn taymiya na musu inkari inkari na me wannan ya kamata mutane su fahimta inkarin me ibn taymiya yake musu maganganun da suke yi ne da abubuwan da suke yi ne kenan in suka yi wani magana a wujinsu in ka kama su shi shi a yi ibnu taimiyya ma ya fadi irin shi a'a ba iri daya bane saboda ibnu taimiyya wannan abin da shehunan ku suka fadi ba irin shi eh, abin nan eh, ibnu taimiyya ya fadi ba ba ma'anar shi daya ne shi daban-daban ne ko malar kanan ko ba haka bane <laughs> na'am ai abin da yake faruwa shine in ibn taymiya in ka ce a wannan maganar da wato shehu tijani ko ibrahim in ya sai fadi a ibn taymiya ma ya fadi irin shi a'a wala ba dai ba ne ibn taymiya wanda abin da ibn eh abin da yake fahimta eh ai shi ma ya faɗi ai ya gane ya faɗa ka yace ya gane eh ba iri ɗaya bane ai fa'idar da aka samu kenan to yawa wannan nake so a mutane su gane a wannan wuce in ka ji magana ibn taymiya ba shi na shehu tijjani kada ka kada ka auna shi ko kada ka ka ce abu da ba a na shehu tijjani daban na abin na ibn taymiya daban abin da shehu tijjani ke nufi in ya ce Allah komi Allah to komi Allah ne haka ne haka ne an ga ta sa wannan bawan Allah gaskiya ya kamata mala ka kira shi back eh in dai yana kusa <laughs> ya kawo mun mu dai muna jiran dalili mu dai almajiran muna jiran dalili ne insha Allah Allah ya saka muku da alheri assalamu alaikum wa alaikum assalam eh to ban sani ba ko yana kusa ko zai kawo mana abin saboda dai cewa wai imamul gazali ya faɗi a <laughs> Allah ya zaɓi dacewa to hakan ma an samu ai fa'idodi assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barka da zuwa alhamdulillah ya ibada fa inna rajula wala mun gwada Allah wala na zarar na tarar da program a karshe karshe ne malam Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yawa da nake na tarar da program ta karshe karshe da amma alhamdulillah na ji daɗi na gamsu wallahi. Na na yi farin ciki sosai malam saboda wannan shuba da suke so su ringa kawowa. Na da kyau dama a rusa su sosai. To mm. alhamdulillah tunda har an kai gaban da yanzu sun yadda cewa maganganun ibn taimiyar ibn al-kaimil jauziya ba ya za hujja ba ne da za ta kare wannan maguzanci da ke cikin littafinsu da jabansu mm. kuma malam mutane suna bi suna kuma fahimta sosai mm. Mm. wanda kuma sanadiyan wannan mutane suna fita daga wannan magudancin wallahi Allah kaɗai sa adadin su malam na ga taɓa gaya maka shi kwanakin baya can da dadewa shekara kusan ɗaya da wani abu iyali na iyali na sanadiyan wannan karantarwan sanadiyan sa wallahi ta bar wannan tafiya wallahi sanadiyan ba kuma takurawa a ciki da yake na sa data enough kunna wani tsaina ma ci zan yi baci to tana in tana jin kama abu yara mai ce ni wallahi ba idan ke bane ina ji a ofis ina ji a ko ina na samu kai nan ana wannan live program na kai kokarin samu dama in ji hmm. saboda yana yana kayatar da ni wannan shirin so ba kaɗan ba mm. to sai ta yi shiru to kashe sanadin da take jin ta jan dago magana manyan shegunai sun gagara karewa wayanda za su bayyana kuma su zaɗa kara abun ma wuta karshe wallah ka ta gudu ta watsar da shi sai ta fara ma tona mu asirin abin da aka rage karantar da su a makaranta har cewa in za ka faɗi ka kira shehu sanda ta taɓa gaya mu wallahi a makarantar sa an koya musu wannan mm. to malam Allah ya saka muku a ci gaba da yi Allah ya kara muku ikhlasi Allah ya kara mana mu da ku duka ikhlasi da sabati Allah kuma ya daidaitar da mu akan daidai har ran da za mu mutu Allah ya sa amin amin amin jazakumullahu khair eh to ban sani ba tunda shi dan uwa da ya zo amma akwai wayansu wanda suke ta kira shi dan uwa da ya zo in yanzu zai ka mana dalilin cewa ka cewa kanka Allah tauhidi ne cikin alkur'ani da hadisi tun da babu cikin zantukan ibnu taymiya sun ce wannan kafirci ne to ina ganin kana da dama kai kira kuma in baka lokaci amma cewa <laughs> wani wani shehu ya ce ko ko imam al-ghazali ya ce wannan ba dalili bane dan uwa hujja ake nemowa ayar da ya dogara da ita sai mu sa fahimtar sa a fefe sai mu duba nan mu gani daidai ne ko kuskure ya ai shi dan adam ne shi ba annabi ba ne ballan kuma ce zancen sa hujja ne wa alaikum salam Allah shiga mata barka da himma barka da aiki yawa barka dai yawa suna na abubakar dai ɗazu muna abin nan sai yanke kuma da yake ina kan hanya ne wallahi to kuma yanzu na fakin ne na ga har yanzu program din na ake yi amma insha Allah da ban san abin da aka yi ba da yake tuki ne yake yin Allah da zan rara zan na bugu a kurace zan maka fatan alkhairi eh insha Allah a ci gaba malam a ci gaba amin amin amin jazakumullahu khairan na gode malam sai an jima to ina ganin shine na karshe zan dan tuntube shi in ji har yanzu din ya samo dalilin ko yana kan <laughs> ko imamul ghazali ne Eh, ku bari a bashi dama sai a tashi to ina wai su ina jin wannan wa wannan wannan ne ko washi shine ina jin ina jin wannan ba ina kiransa in bai wannan ba sai in tashi ku ya uri ina yi ina duba wani karatu ina da karatu yau a masallaci shi yasa nake dubawa ina ganin ina kiran sa bi ta wani ta mami du'a ina ha bil khair ibn nafsu shi a hisan da sabu turar da salam sautu du'a min hasan ibn badi ibn salam ibn badi ibn salam to ina ganin shi kenan wato yan uwa har yanzu dai muka tashi babu wanda ya kara wannan maganar daga wanda ya shiga cikin littattafai na malaman mu <laughs> muka biya masa karatu kuma ya kasa kare shagunan nasa bayan ya tabbata sun faɗi sai kuma wanda gaba ɗaya ma bai wannan ba akwai wani wanda nake ganin yana ta kira eh, na ga hoton ɗaya daga cikin jahilan prop a jikin wannan ɗinsa ku bari in kiransa eh, na ga hoton ɗaya daga cikin jahilan prop a jikin profile ɗinsa haka ko a jikin wannan ɗinsa gashi nan amma na ga bai kira ba eh, shi ya fara kira da ta kiransa bai daga ba amma shi ya fara kira abin yana cin su suna jin zafi <laughs> amma ba za a iya kare shehu ba shehu yana rawa akan akan ma'auni eh, akan iska yana rawa <laughs> eh, <laughs> an sa shi a fefe abin ya nemi su zafi ku yi haƙuri son ku muke da gaskiya wala ba masu ku mutu akan wannan aqida mummuna ne eh, to da ya ki ɗauka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik